اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau daren bakwai ga watan goma watan shawwal daga hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo ya mana muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa. yau za mu je bango na uku al'imanu bil kuturi imani da littafai wayannan littattafai su wane ne su su wane ne su gashi nan kamar yadda zai al-kutubu jam'u kitabi littafai dai jam'i ne na littafi bi ma'ana maktubun وأن أكربوتا والمراد بها muradu biha ذلك تافي الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة abun da ake nufi da wayannan littattafai su ne littafai wa'inda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da su a kan manzanninsa Allah ya saukar da littafan nan ne rahmatan lil don jin gai kyauta rahamawa ga halittu wa hidayatan lahum don tarbiyyan waɗannan halittu a ba su horo yadda za su cancanci inda liyasilu biha ta sa'adatihim don su kai ga rabautansu na duniya da lahira ta hanyar waɗannan littafan wal imanu bi kutubillahi imani da littafan da Allah ta'ala ya saukar rukunin min arkanil imani wani bango ne daga cikin bangayen musulunci kamar yadda aka samu imani da Allah imani da mala'iku aka gaskata wa'inan littafai abun da ya sanin haka ya zama dole ilimi ne duk abun da ke cikin wannan littafin abun da labudda mutansa ya san shi ba wai sai mutum ya yi karatu mai sushi ba ko da ba za ka dage da karatu ba in kafan iya haka to shi kenan ka ɗan iya lallabawa kuma da karawa da tambayoyi wa ma'anahu abun da ake nufi da gaskatawa kamar sauran ne a tasdiqul jazim bi anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala rusulihi ila ibadihi bil haqqil mubin وأن وأنها كلام الله عز وجل تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراده gaskatawa yankakkiya wanda babu shakka a ciki cewar tabbas Allah tabaraka wa ta'ala yana da littafai wanda ya saukar da littafan nan daga can inda yake akan manzanninsa zuwa ga Wa wa'annan littattafai an saukar da su saboda gaskiya don fayyace gaskiya wa'annaha littafan tabbas kalamullahi azza wa jal magana ne na Allah mai girma da ɗaukaka wannan kaga raddi ne ga mu'tazilawa wayanda suke faɗin abin suke faɗi akan littafin Allah ko akan maganan Allah don haka nan kullum ahlus sunna wal jama'a suna koya wa ɗaliban su gaskiya ne sai su bar su gata inda mabannace zai bullo duk inda ka bullo tun da in ka riga kafan gaskiya ba ka damu ba saboda haka nan tun daga abin da Allah ya ce ga maganan Allah sai dai a akka dama kai da ganin yadda ake gandake magana yadda ake caccake magana yadda ake girgiza magana a kafa ta a girgiza a ji ta zauna daidai ka san akwai magana a baya in ma baka santa ba ka fara kunne kana nan a kwana ta shi wata nan za ka je ka don haka yake ce wa annaha ruwa wani taukidi kalamullahi azza wa jalla kallama biha ya yi magana da wannan magana ta littafai haƙiƙa. ba mu jazi ba ne ba. subhanallah kana duba littafan yan bidiya za ka yi ta karo da irin waɗannan katobarori sai dai wani lokaci me yasa akan yi karatu ba tare da ganewa ne ba ba safai akan lura da katobarar ba sai an yi wa mutum ishara sai ka ji ai kofa ai kofa kama sha Allah ya yi magana yadda ya ga dama alal wajhi allazi arada ta fiskar da ya ga dama li'annahu fa'alun lima yuri saboda kana wannan shine ta'arifin littafi manufar saukar da littafi yadda ake gaskata littafin yanzu abin da ya rage sai a tafi hujjojin hakan al'adillatu ala wujubil imani bil kutubi hujjoji kan wajabcin gaskata littafan nan hujjoji da dama na farko dai qaulullahi ta'ala قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كوتشي من قسكة الله تبارك وتعالى da abun da aka saukar zuwa gare mu da abun da aka saukar zuwa ga Ibrahimu da abun da aka wa Ismail da ma Ishaq da Yaqub da ainihin jikokin Yaqub ne wa ma utiya Musa wa Isa da abun da aka kawo wa annabi Musa aka kawo annabi Isa wa ma utiya annabiyuna min rabbihim adun kulade dai da abun da duk aka ba wa annabawan da suka zo daga Allah tabaraka wa ta'ala daga su mu kam al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu bambance tsakanin wani daga cikin su kaf annabawan nan mun gaskatar da su wa nahnu lahu muslimun mun ba da kanmu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fa inna Allah ta'ala kun gani anan Allah ta'ala amara na an yu'minu bihi ya hori mu'minai su yi imani da Allah su gaskata Allah wa bima unzila ilaihim da abun da aka saukar masu daga Allah bi wasitati nabiyihim Muhammadin a hanyar annabin su annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi abun da aka saukarwa da annabi Muhammad alaihi salam wa huwa alqur'anul karim shine alqur'ani mai albarka wa yu'minu bima unzila ala nabiyina kuma su zo su gaskatar da abin da aka saukarwa sauran annabawa don rabbihim min gairi tafarikin bai na ahadin minhum ba ware tsakanin wani daga cikinsu addinin musulunci a haɗe ake a dinki e, ake in ake in qiyadan lillahi don sallamawa yin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa tasdiqan li khabrihi da gaskata zancen Allah ta'ala wannan in ba wata hujja wannan ta wadatar amma hujjojin da yawa tun da wuri ne da ake neman dalilai da dama ta inda ana bukatan gamsuwa kashe na biyu daga cikin dalilai masu nuna wajabcin imani da littafai qaulullahi ta'ala amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na غفرانك ربنا وإليك المصير jakadan nan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya gaskatar da abin aka saukar masa daga wajen mahalicinsa tabaraka wa ta'ala haka muminan da suka yi imani da shi su ma sun gaskatar da abin aka saukar masa kullun daga annabin da muminan amana billahi sun gaskata Allah kun ga ya gabata wa mala'ikatihi shine wancan najiya wa kutubihi shine lamba ta uku wanda muke kanta wa rusulihi wannan zai zo nan gaba Za mu farriku bai na adi min rusulihi ba mu rabe tsakanin wani daga cikin manzanensa wa ga baki ɗaya annabin da mabiya annabin sun ce sami'ina wa afana Allah mun ji mun sallama maka mun yi da'a gufuranaka gufuranaka Ya gafararka muke roƙo yafewarka muke fata rabbana wa ilaikal masir gare ka makoma take dan da muka dawo gare ka Allah ka dinka yin mu kamar yadda kake taimakon mu ana aya ishtamalat al-ayatu al-karima ala bayani sifat iman ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin ayan nan mai albarka ta tattaro kan siffan imanin manzo da imanin masu imani da manzon wa bayani ma umiru bihi da bayanin abin da aka hore su aka umarce su da shi min imani billahi ta'ala na gaskata Allah tabaraka wa ta'ala wa bil mala'ikati wa bil kutubi wa bil rusuli min ghairi tafarike ba bambantawa sabanin yahudu sabanin kiristoci sun yi imani da wasu annabawa sun bijire wa wasu annabawa amma mabiya annabi Muhammad gaba ɗayan annabawa sun gaskatar da su fal kufru bil ba'd kufrun bihim jami'a kafir cewa wasu ko kafir cewa wani daga cikin annabawan nan kafir cewa ne ga annabawa gaba ɗaya wannan kenan kashi na uku har yanzu dai ƙari kaulullahi ta'ala ya ayyuhallazina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أعاذنا الله وأجارنا يا waɗanda suka إيماني الأمر دي الدين addinin musulunci رسول الله أبنا أفلريك nan a farare ke la yazigu an hadha al-aqida illa ainihin hali? halik ke ne kadai yake halaka amma gaskiya a farare ta ke. ta bayyana daga karya. ya masu imani Mazai mazaizai da yi. aminu billah ku fa gaskata Allah tun kafin aje lahira ku fa gaskata manzon Allah ku fa gaskata littafan da aka saukar allazi nazzala ala rasulihi wanda musamman aka saukar da shi a bisa annabi Muhammad wal kitabi alladhi anzala min qabl da littafin da aka saukar kafin annabi Muhammad kun gani wa man yakfur billahi duk daukacin mutumin da ya kafirce wa Allah ya taurin kai ya kau da kai daga Allah ta'ala ya kau da kai daga mala'ikun Allah ya wi watsi da littattafan Allah da ya saukar ya yi watsi da manzannin Allah ya gina rayuwarsa a irin yadda ya ga dama da ya watsi da ranar lahira bai sata a lissafi ba tabbas ya bata fata mai nisa fatan da ba zai dawo ba ya saki hanyar zuwa aljanna ya ɗauki hanyar tafiya wuta Allah ya tsare mu daga wannan hanya nan kun gane a wannan aya ɗan uwa fa amara Allah subhanahu wa ta'ala bil imani bihi Allah ya yi umarni da a gaskatar da shi a gaskata manzonsa agas kata littafin da ya saukar a kan manzonsa shi kenan dama abin da muke nema kenan shine ma'allu shahi wa huwa alquran wa bil al munazzalati min qabli quran da littafan da aka saukar kafin a saukar da qur'ani wa qarana subhanahu wa ta'ala Allah sai ya gwama ya jero alkufra bil mala'ikati wa bil kufri bil rusuli وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر sai aka jero cewa Mazaiku, da cewa littafai da cewa manzanni da cewa ranar tashin alkiyama bil kufuri bihi ta'ala da cewa Allah wanda duk cewa mala'iku ya kafircewa Allah wanda duk i yadda da littafi ya ki da Allah wanda duk iki imani da manzanni ya kafircewa Allah haka al'amarin mutumin da ya karyata ranar tashin alkiyama Allah ya karyata gaba daya a'adanallahu wa jarana abun na da girma sanin haka ya zama dole kuma sani cikakken sani sani na tadabburi da ta'ammuli da tunanin yadda za a tsora harkar nan akan aiki kullum mutum ya rayu dubi rayuwarsa yaya maganan imaninsa ya maganan mu'amalarsa ya tsakaninsa da littafi ko littafin nan sai kwalliya kawai ko littafin na an ajiye shi sai ramadana sauran watanni ake da bukata da shi karatun da ake a ramadana hatta za ka ji ɗaliban ilimi wani lokaci sai su maka tambayar da su baka kunya ai a ramadana ina so in yi tadabburi sai in ga an yi karatun da babu tadabburi ramadana ba karatun tadabburi ba ne ba karatun neman lada ne kana so ne ka ga saukan nawa za ka yi lada nawa za ka samu a sauka karatun tadabburi in an gama karatun sallah an gama karatun kaza shine za ka zauna kai karatun tadabburi daban karatun hadda ya bambanta da karatun tadabburi in karatun tadabburi aya ɗaya ta ishe ka kana iya kwana akan ta gobe ka dawo akan ta na tadabburi ne na ainihin cire wasu abubuwa ne amma karatun neman lada kawai sauka nawa za ka yi sauka nawa za ka fasa za ka iya yi a kullum ko ko a'a a kwana biyu ne ko a uku ko a rana ɗaya ma za ka iya yi sau biyu akwai masu yin sau biyu akwai masu yin sau uku akwai har masu yin hudu wannan ce akwai masu yin takwas ma saboda ƙwar'an ya zama kamar ruwa a gare su in yi ɗauka kafin haka ya kai ƙarshe saboda haka nan al'amari yana da girma karatun ta tadabburi daban da karatun neman lada daban kai ne ka je umra zuwanka umra kwana kila goma ne sai ka duba ka ce to yanzu a kwana goma nan bari ka gani zan yi sauka alkur'ani biyar a masallacin Allah a harami na makka in je in yi biyar a madina sannan in rugo in yi gida Allah bashin na zo gida na roki Allah in yi tawassuli da wancan sauka da nake zaka iya yi ba aikin fari ba na baki ka kashe mahakudan kuɗi ka je ɗakin Allah aiko sai ka zauna ka samu gindin wata fila da zaka ware kawai sai dai sallah farilla ta sa da kai sai dai in an je shan ruwa ne shan ruwa ma za ka iya shan ruwa inda ke hatta kana iya ba wa kanka wani horon da za ka ci abincin da ba ka dinga yawan zagayawa kawai kana nan kana zuwa tafkar wani mala'ika mala'ika nan ko usulubin cin abinci ne kabi kashe na uku qaulur rasuli sallallahu alaihi wa sallama fi hadisi jibril hina sa'alahu anil iman hadithin jibrilun nan fitacce wanda ainihin aka tambayi annabi jibrilu ke tambayar annabi game da imani wanda wannan hadisi babban hadisi ne hadisi ne kamar yadda mai hadisi ke cewa ya da tattaro dukkan kudurin musulunci a cikin wannan littafin da kake gani an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubi shine alama na uku wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan sai mun zo kenan wa ja'ala rasulu sallallahu alaihi wa sallama haka annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi ya sanya al'imani bi kutubillah gaskata littafan Allah tabaraka wa ta'ala ahadu arkanil imani ɗaya ne daga cikin bangogin addinin musulunci ko bangayen addinin musulunci ko bangayen imani to wannan kenan alhamdulillah mun ga ta'arifin littafi ma'anan shi hujjojin imani da littafi ga kuma abun da imani da littafin ya tattaro ma ya tadammanuhu al-imanu bil kutubi abun da gaskata littattafai ya tattaro shi al’imanu imanu bil kutubi ya tadammanu arba'ata umur imani da wa'annan littafai ya tattaro al'amura wajen guda hudu ga su ɗaya bayan ɗaya mutum ba uzuri ya jahilci wa'annan abubuwa ko da za ka iya karanta larabcin za ka iya suranta abin da hausanka al'imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqa haka mutum ya yi imani ya gaskata gaskata wanda babu shakka cewar saukar littafan nan saukar da littafan nan daga wurin Allah ne da gaske duk yayin da ka ɗauki ƙur'ani ka ɗauka wannan littafi wasiƙa ce ta Allah da lemu in ka duba daga inda ka rubuto maka yau ko gwamna rubuto maka wasiƙa ka ta juya ta kira ka juya ni ne yanzu gwamna ya rubuto wasiƙa kai lalle ina da alaƙa da gwamnan nan wasiƙa ko da ta gaisuwan sallah ce yau ma tes an yi sallah lafiya ka ta juya wannan tasbin da za ka goge shi Kullum shugaban kafa haba mai mabiyin musulmi ka duba ga littafin Allah a tare da kai mahalicin kasan nan mahalicin saman nan ga saƙon shi a gidanka inna lillahi wa ina ilai raji. wai kuma ga a haka mutum ya ki masa da littafin ka tsaya ka kula littafin haka ake rike da littafin nan wasarere wasarere sai girmama shi girmama na banza tunda mutum bai san abin da ke ciki ba a ce kana da alkurani ka kai shekara talatin kana matsayin ka musulmi baka sa abin da ke cikin qur'ani ba ko ka gama jin kunya ko ka tabe iya ka taɗewa a duniya kenan sai dai in duk uzuri a rashin sani da dai wallahi ba haka muka ɗauki littafin nan ba amma yanzu dai mun gano abun nan ba haka bane ba dole mu canza rayuwar mu. Allah ya sa ta dalilin wannan goron sallah tunanin mu kafin ya canza da baki ɗaya mu manyan mu da ƙananan mu wanda suka karatu mai zurfi da wanda ba su karatu mai zurfi ba amma yadda muka ɗauki alkur'ani wasarere abinda tsohon bahon yake cewa rikon nan kashi ko ƴan zamani ba ta fai ake kwana da fawa ɗaki ba ɗin kashi na ɗaki a gefe can ake aje shi ba aje shi kusa da inda abinci yake kuma ma sai mai yaya za ga inda zan aje fo din kashi gefe to haka aka rike da qur'ani sai an gama komai wani sai ya tsofa ya yi ritaya to yanzu lokaci ya yi tun duniya ba a aiki da shi ba a hulɗa da shi bari koma karatun qur'ani kuma yanzu a nemi aljanna kana ga Allah zai karbe ka Allah ya tukana aiki Allah zai karbe ka muddin ka bari ke da ka tsofa tukuna kana saurayinka za ka shiga ko'ina ana yayinka kowa na bukatan abotaka da kai kowa na tunanin hulɗa da kai lokacin za ka yakice duniya ka bi Allah Allah ya baka lada ba sai ka tsofa tukubba an daina hulɗa da kai duk inda ka shiga ana ce maka sannu ba ba sannan hankali zai zo maka wallahi hankali zo maka tun da wuri wanda aka riga aka yi kuskure to mu nemi Allah gafara kan sakaci da aka yi amma sakaci mun yi sakaci sai dai Allah ya taimake mu mu samu ta dalilin irin wannan karatu da ke littafin ka karanta wannan magana ka karanta ta da ma ka karantar da ita amma sai a gaba ta a rayuwarka a cikin jikin rayuwarka ba ta ciki nan mu ci gaba na biyu daga cikin ka'idan imani da littafi al-imanu bima allamana bima alimna ismahu minha bismihi ainihin mu yi imani da littattafan da aka sanar da mu sunansa daga cikin sunansa banda muka san allama na ismahu aka sanar da mu sunansa ha daga littattafan nan bismihi mu imani da littafi me mu imani da sunan a cikin littattafan da aka saukar akwai littattafan da aka faɗa mana sunan an saukar da littattafai da dama amma mu uzumin su ba mu san su ba amma akwai wasu kaɗan da muka san sunansu, to mu yi imani da sunan كالقرآن إذن القرآن قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء سبحان الله وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين haka kamar da ayan ba a ciki take ba sai yanzu ta zo tunda tunani zai zo mutu mun kan maka ya muhammad sallallahu alaihi wa sallama da littafi littafin nan tibiyanan li kulli shay'in akwai bayanin dukkan ma farratna fil kitabi min shay yau mu cikin littafin na abinda muke fahimta ya kan burge mu sautin kawai amon littafin zai baka kuka akwai da dama zaka ga mutumin da bai son fassararsa ba amma in yi da ake sarrafa littafin na sai kama kuka ina cewa kai mun yi asara rayuwa yau ka ji yara maza da mata ke sarrafa alkur'ani ina ni ma na sani ma na ina ma da ka da ke ciki akwai bayin Allah da suke kafa mace saboda zai tahi aka ce malam yaya aka yi baka iya mace ya ce wallahi a ja'i bil qur'an ya hana masa bacci in ya rufe idon sama idan ya dai gudi saboda abun mamakin da ke cikin littafi mai littafi yake cewa fa law anzalna hadha al qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah Me littafin ke bada labari inda wannan qur'anin duwatsu ake magana a kansa yadda ake kiran yan adam da kaga dutse na narkewa saboda sauran Allah mu ma ta kai mu dinga narkewa saboda littafin gaskiyar maganan nan ba mu san littafin nan ba gaskiya ka ɗauki tarihin makaranta alƙur'ani mutum nawa suka so ne wani in aka ja aya ya ja aya ko ya karanto aya ko ya ji ayan ƙarshen ta ya shimfiɗe wani hidi a hadu lahira ya wuce saboda jin tsoron Allah saboda abin da ke ciki idan ayan ta buge shi malam sai ya miƙe su ne wani ya so mai ya farfado wani yi kwanaki wani ya ɗauko shi wani daga kansa na sai da kwashe shi daga mimbarinsa a je gida a rene wata wani ya taso wani kuma ya wuce ce to amma mu ba mu san shi bane Allah ka sanar da mu wannan littafi na ga wa hudan littafin ya zama tarbiyya tarbiyyar duk da aka nema tana cikin alkur'ani khairul hadai hadai muhammadi wa rahama littafin ya zama wani jin kai jin kai daukan rayuwar da ke cikin littafin nan wani jin kai ne gare mu wa bushira wani albishiri ne lil muslimin wannan littafi ma'anan mahallu shahid kawai abinda ke magana ka yi imani da sunan kansa alkur'an wannan alkur'ani daga Allah yake imani da haka dole ne wa tauratu akwai taurata mun san shi shema allati an unzilat ala musa alaihi salatu wassalam wanda aka saukar da shi kan annabi musa qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mu ne muka saukar da taurata akwai shari'a a cikin ta tarbiyya akwai haske akwai ilimi a cikin taurata iya ka ilimi al'aya wal injilu akwai littafin injil allazi anzala ala isa alaihi salatu wassalam wanda aka saukar da shi bisa annabi isa salawatullahi salamu alaihi قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم هكذا مكبيو باين أن بعد سكا قباتا دا إيسى أم مريم مصدقا لما بين يديه شي النبي إيسى ينا قسكتا أبن دكي قبا قريش من التوراة maganganun bayan Allah ba su saba juna duk gaskiya ba a faɓawa tun Adamu zuwa Annabi Muhammadu haka abun ake tafiya daidai da daidai wani bai warware wani in ga masu tunanin wai mutum ba zai suna ba sai ya rusa malaman da ke saman shi sannan zai suna wannan ce ne duk wanda ke zo yana rugusa waɗanda suka gabace shi yana nuna kurakuransu yana nuna rashin saninsu ne yanzu ya yi karatu shi zai zo ya kakulo gaskiya wannan batacce ne ba malamin addini bane ba duk tarin karatunsa iblis ne shi wa atainahu al-injila mun ba wa annabi isa injil fihi hudan a injilu din akwai shari'a wa nurun kaman taurata yake wani bangare bai warware bangare al'aya wa zubur akwai zubur allati alladhi utiyahu dawudu alaihi salatu wasalam ba wannan zabura da ke hannun mutane ne ba Zubur wancan littafi ne na du'a'i littafi ne na yin kirari wa annabawa da sauran eh, kirari wa eh, Allah tabaraka wa ta'ala don annabi eh, Dawudu Allah ya bashi daga ciki abin da ya fice da shi wajen bautan Allah don annabi Dawudu ya zana yana tasbihi har duwatsu amsa suke in ya fara tasbihi za ga tsuntsaye na zuwa na sauka za ga namun daji na gangarwa za ka ga itatuwa na amsawa duwatsu na amsa in ya fara tasbihi haka wurin ke ruɗe da tasbihi قال تعالى Ku asaina Dawuda zuhura, mun bawa Dawud alayyashiratu wasu shalamsu ba. Wannan ta kai wanda an san sunansu mutum zai yi imani da suna a can dunkule ya imani da duk littafin da a ka saukarwa annabawa, sannan a ɗai ɗai ko waɗanda a san sunansu. Ta kar dai da kusan amala wanda a ka san sunansu, kamar dai annabawa wanda zai zo man nan ba, a ko wanda an san sunansu wasu ba sa sunansu ba. Wasu wasu Ibrahim a wa Musa. da wasu takaddu da aka ba wa annabi ibrahim aka ba musa alaihi salam kama qala ta'ala am lam yunabba bima fi suhfi musa wai ba a ba su labarin abin da ke cikin takaddun annabi annabi musa ne ba wa ibrahim allazi waffa da ibrahim alaihi salatu wassalam wanda ya cika abin da aka neme shi da ya cika inna hadha la fi suhfi al-ula tabbas wannan bato na cikin takaddun can na farko suhfi ibrahim wa musa wannan bangare na biyu kenan za a ce gaskata sunayen littafan da aka san suna su a gaskata su da sunan na uku daga cikin abun da ake nema daga gaskata littafin tasdiqu kuma sahha akhbariha ka akhbaril qur'ani wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al kutubi sadaqa gaskata abun da inganta daga maganganun littattafan nan Tunda da tsakanin mu da littattafan ya yi tsawo an yi abun da aka yi ka akhbaril qur'ani kamar maganganun da ke cikin alqur'ani wannan gaba ɗayansa tun da alqur'ani shine littafi guda da aka saukar Allah ya alkawarin zai kare shi da kansa sauran littattafai bai yi alkawarin kare su ba don haka an jagwalgwala abun da aka jagwalgwala an ƙara abun da aka ƙara an soke abin da aka soke an yamutsa su an kwaɓa su an na da su don haka a yanzu ba a ce taurata ko injilu littafin Allah domin an kwaɓa su ƙura'ani ne kadai wanda ke shi Allah ya alkawarin tare shi wani abu ba zai shiga masa ba mutane in ma za su daina bautan Allah ba dai dama a taɓa alƙur'ani duk makareci sai dai koma gefen ƙur'ani ya kare shi wa akhbaru ma lan yubaddal da maganganun abun da ba a canza ba aw ya haram min kutubi sabiqa so wa'annan qur'ani ne zai shaida duk mas'ala duk ayan da qur'ani ya shaida a kanta to gaskiya ce duk ayan da qur'ani bai shaida a kanta ba ba ta saboda kana tarkata ta zai don haka ba a tafiya injil ba a shiga cikin zabu eh, cikin taurata neman gaskiya a ciki qur'ani za ka duba abinda qur'ani ya ce akwai shi a taurata to akwai shi abinda qur'ani ya ce akwai shi a inji akwai shi a inji abinda qur'ani ya shiru dole ka shiru amma ba musulmi zai zo ya bible wa yana neman gaskiya a ciki ina suka ganta na hudu ala amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha aiki da hukunce-hukuncen da ba a soke ba daga cikin waɗannan littafai warrida eh, eh, da yadda da shi wata salimu bihi da sallama masa sawa'un fahimna hukuma hikimata mun gane hikiman am lam na faham ko ba mu gane ba sawa'un ka gane hikiman da ke cike kawai Allah ya faɗi eh, ta tabbata haka shi kana aikata shi ba daidai ne mutum a ce Allah ya ce ko annabi ya ce ce me ya hikima haka mai kake nufi saboda haka nan har Allah ya faɗi har annabin ya faɗi shi kenan sai aiki da shi ka gane hikiman shi kenan baka gane hikiman ba ma ci gaba da aikatawa wata ran za ka gane hikiman ko kuma sai a zahira ka gano hikiman har Allah ya faɗi gaskiya ne har annabi ya faɗi gaskiya ne wa jami'ul kutubi sabiqati mansukha bil qur'anil al Sani wannan magana in ma zaka ja mata layi ka ja mata layi in za ka fa wani ma ka kai gaba ɗaya littafan da suka gabata an soke da alquran ba sauran wata shari'a ba sauran wani addini da za ka yi ka samu aljanna sai dai musulunci kana ma ɓata wa kanka lokaci ne kuskure ne ka ce za ka haɗa kai da su a kan me yaushe suka zama haddidi za ka tsakai da su har taruri guda daya wannan da kaza wannan da kaza a sunan addini jahilci janyo wannan wannan ya janyo eh, lalle irin wannan goron sallah in eh, ma za mu bar duk abin da za mu bari to dole mu bashi kai mun je ƙarshe saboda abun ya yi kamari yau ga an samu wasu tawaga masu da'awan musulunci har a masallaci kaga an taru da mai tauraro da mai kurosi a ake a ce za a yi bautan Allah tare ya fita a zagaya jahilcin ma haya kai haka yaushe za a yi a maka kai kana rike da zinari sai ga wani ne marmara ya zo yake zo mu haɗa duk mu ne ya yi haka a kan haukanta mu ta kai har haka muna rike da zinari da gwalagwala da ainihin azurfa wanda yake kuɗi ne duk duniya inda aka je zinare kuɗi ne duk duniya inda aka je azurfa kuɗi ne shi kenan sai ga mai marmara a ainihin mangana sa ina ce ku zube mu haɗa mu tafi tare kai je ku haɗa tare mahaukaci a Allah ce daban ne duk wata shari'a da kafa ne duk wani littafi da kafa ne an saukar da shi a wannan tauraron na duniya an sauke shi yanzu da alkur'ani Qur'ani ne kaɗai za a bautawa Allah da shi a samu aljanna duk wanda yake wata bauta ba wannan ba ce ne kuma wuta ba shi da maganan Allah da maganan manzon Allah isma'u hadal qawlu jayyidan wa jami'ul kutubi sabiqati dan maimaita ne kawai mansukhatun bil qur'anil azim haba musulmai ina muka tafi yaya abun akai tafiya ruwa da mu qala ta'ala gashi a ayan shi wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaimina alayhi mun saukar da littafi gare ka wa anzalna al kitaba ilayka kenan mun saukar da littafin qur'ani zuwa gare ka ya rasulullah da gaskiya don bayanin gaskiya musaddiqan lima yana mai gaskatar da abin da yake gaba gare shi littafi na littafin da suka wata minal kitabi. wa muhaimina alaihi ya soke dukkan wani littafi da ya gabata ya shafe shi shine hakiman alaihi shine muhaimina shi ke hukunci a kayi za ku gani nan gaba annabi muhammadu yana cewa kai ku tsaya ku ce inda annabi musa zai dawo shine wanda ya rike duniya gaba daya ko ba yadda zai dole sai ya yi imani da ni tilas taurata ta ɗauka aje ta gefe guda dole annabi musa ya so ya bi alƙur'ani to ballantana ido su annabi isa ballantana da sauran annabawa annabi musa shine wanda yake da wani littafi wanda ya game dukkan komai amma shi wanda littafi za a kunce da shi kafin zuwan mai duka ko a wancan littafi sunan shi kenan yace ku ci gaba da yin hukunci da abin da ke ci ba sai mun ɗauko wancan littafin ba don ma son kawo shi amma dai ka duba duk da ike a farkwace a rude a jagule suna cewa ku je ku ci gaba da aiki da wannan littafi kafin mai duka ya sau idan mai duka ya zo wannan an dakatar da shi to mai duka ya zo ya shekara dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da talatin da uku wa ala hada akan wannan magana fala ya juzul amalu bi ayyi hukumin min akamil kutubi sabiqati illa ma aqarrahu alquran Allahu akbar ku ko ku gani ya jama'atul muslimin maza da mata ya aka fa anna tusharuna kamar da qur'ani ke ta ya aka juye muku da tunani ina ka tafi ana neman ana a sassaƙo nan a sassaƙo nan a sassaƙo nan a cicco muku a muku saboda ba ku karatun qur'ani hmm. inda mutum yana karatun ƙurani ta ina ma za a ce a zo a dawa za ka haɗe ka nemi wanda za ka haɗe da shi mun yadda ka ci arziki za mu ciyar da kai mu shayar da kai mu taimaka maka annabi muhammadu annabi rahama ne ba wai kirista ba ba ba yahude ba hatta dabba ya ce mu kyautata mata akwai matar da ta shiga wuta saboda mage akwai matar da ta shiga aljanna saboda kare to ballantana mutum mu addini mu na tausayi ne wannan wacce ta shiga wata saboda mage na wore ta ta yi har ta mutu ta kice da ita ta kisha da ita tana mutu Allah kai to da ta yi kisan kai ba kan gaskiya ba mage in ka kishe mage haka kawai don mugunta wuta za ka waccan kwa saboda karancan an ta samu kare ne gashi zai mutu ta gangara ta shiga rijiya ta ƙego ruwa ta shayar da karen na Allah ya gafarta mata ana ma jingina ta zuwa mai aikata munanan laifuka don karuwa daga cikin karuwan banu isra'ila fasika ce amma saboda jin kai ta tausaya wa kare Allah ta'ala ya gafarta mata to shine mutum zai ki wancan in dai maganan kuna jin tsoro ne ko a kyauta muku mu dama muna ma iya ba ku nama mu ka dubi tarihin musulunci ka kwammace ka mutu dan uwanka ya rayu da dama sun mutu saboda wani ya rayu wanda kaga yana da mugunta ba tarbiya ce ta musulunci ba wata tarbiya sake ta al'ada shi amma addinin musulunci annabi muhammadu suna sama manzon rahama manzon jin kai ga dai magana kadan cika ku wa ala hada fala yajuzu bi ayyi hukumai bai halatta a yi hukunci da kowanne irin hukunci min hakamil kutubi sabiqa na hukunce hukunce littafan da suka gabata illa ma aqarrahu al-qur'an sai abinda qur'ani ya tabbatar da shi wala ta tahakumu ila ayyin minha bai halatta a kai hukunci zuwa ga kowanne daga cikin wannan littafai bi ayyi halin min al ahwali ta kowanne matsayi daga cikin matsayoyi littafin nan tibyana li kulli shay ma farratna fil kitabi min shay wanda i sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba haƙƙin wanda bai sani bai ne ni sani li qawlihi ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in in kun yi muhawara kan wata mas'ala farudduhu ila Allah war rasul kuma da mushkilan nan zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah manzon Allah wancan kenan abin da ya waje ga wajen littattafan Allah mas'aloli ne guda hudu ka koma ka tace abin ka yadda za rike ko bacci aka ta da kai zaka ce e imani da littafin Allah shine abubuwa guda hudu ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan wallahu muwaffiqu in ma ka buga ka kafa ganewa nemi dan uwanka ku sake maimaitawa me ake nufi ana me ake nufi ana duk gaba ɗaya jagule muku ku je ku samu malamin ku na angon ku littafin nan a hannunka alkutubul mawjudatu ladayhi ahlil kitab littafan da ake da su a yanzu a wajen ma'abuta littafi لقد أنزل الله على رسوله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلم يعلمونهم بها الحكمة يعلمونهم يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم قال تعالى كافي لقد أنزل الله على رسوله كتبا وعلى رسله الله تعالى يا فوق الدليل تتفيكم من ظننسا tunda an yi idafa ko da guda ɗaya ne aka yi idafa su zai bada fa'idan gaba ɗaya wani larabci da ma'anar haka Allah ya saukar da littafai wa manzanni hujjatan alal alamina littafan nan sun zama hujja akan talukai wa mahajjatan lil alamina sun zama manhaja salabas ga duniya gaba ɗaya annabawancin yu'allimunahum bihal hikimata suna karantar da al'umma hikimomi ta littattafan can wa yuzakkunahum annabawancan na tsarkake al'umma na sanya su su zama masu albarka qala ta'ala laqad arsalna rusulana kaga zuwa jam'in sa tabbas mun aiko da manzanninmu bil bayyinati da hujjoji wa anzalna ma'ahumul kitaba mun saukar da littafi tare da su wal mizana da shari'a al aya wa min hadhihi al kutub daga wa'ina littafai da aka saukar السابقة آه، ومن هذه الكتب التوراة فقال التفاق التوراة والإنجيل وآخرها القرآن الكريم نكر شنص القرآن بي البركة الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فنسخ به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه من عبث العابثين ga mutum ya sake tabbatarwa magana tana maimaituwa ba cuso ta ake ba littafin ne ke bayanin magana ta kanshi Allah ya saukar da wannan ainihin littafin ƙarshe alkur'ani mai albarka wanda Allah ta'ala ya saukar da shi ne akan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabin nan Muhammadu khatamin nabiyyi ba wani annabi bayan shi shine cikamakin annaba duk wanda ya ce annabi ne bayan annabi Muhammadu makaryaci ne wa nafaka bihi jami' al-kutubi ya goge gaba ɗaya littattafai da wannan littafi a sadaka kaga akila zai yi wa sakamakon rashin karatun littafin alkur'ani har ya janyo mutane wani ya fito a wannan zamanin ke shi annabi ne abun bakin ciki abun mamaki kaga wai har yana da mabiya ya Allah a sai haka har a hausawa tsakanin gari kaza da gari kaza wani ya bayyana yana tashi annabi ne ai ma yanzu duk ma abun da za a yi ai yanzu tashin kiyama da ma hisabi da hausa za a yi a yanzu larabawa su zo su saka wa hausawa abun da suka yi musu turawa ma su zo su bi hausawa dukka yahudawa su zo su bi hausawa yanzu littafin annabin ƙarshe annabin da bahaushe ne bi isan nasu inda misalin a ce maka inda ake karatun ƙur'ani mutum ya kullo yanzu ya ce mana shine annabi ai ku da ya gaida za a yi masa shekarar fama tun da ka zo cikin mu nan kashe kai annabi ne so kanan mu ka zo yi in eh, haka ne fi can daji kai abun ka amma ba cikin mu ba to amma haka yana nan har fa yana da kafa kafa a ce ana rarraba kafa kafan ana sai da kafa kafan a saya da kudi a jiya ke duk da Allah da ya taimake har yanzu ina son yi magana magana sakar dame ne ne amma yanzu ban ji kasa ba an kawo ba ina neman kasa ɗin a kawo ne ba ba na so an kawo min an kawo min na tarkata na aje amma dai na yadda da wayanda suka ji suka faɗi an ji ba mu ke ne ba yanzu da ana neman wanda ji ba a kursu ana barka sai wanda sun ji to wannan sakamakon rashin karatun a gida a ko kenan ya kamata duk abun da zamu bari duk lokacin da mu bada lokacin mu kai mu san a gida nan da kyau kada fa mu waye gari muna kiran musulunci mu je mu lahira mu tarabba musamman musuluncin da muke ba ina imanin mu wata kafala da hifzihi Allah ya ɗauki alƙawalin tsare wannan alƙur'ani min abatil abidina daga damalmalawan masu damalmalawa ƙur'ani ba wanda zai iya canza shi wanda komai na shi littafin ƙur'ani ne kaɗai za a ce maka alif guda kaza ne a ciki ba'un guda kaza ne a ciki fa'un guda kaza ne a ciki yawan kalmomi guda kaza ne yawan matsaloli guda kaza ne an an ma rasa abin da za a kirge a ciki har harfin aka koma na kirgewa wani ya tashi kirga ce fataha da kasara da ke fataha da ke cikin qur'ani guda kaza ne kasara da ke cikin qur'ani guda kaza ne domma da ke kusan cikin qur'ani guda kaza ne dauri da ke cikin qur'ani guda kaza ne ja da ke cikin qur'ani na asali guda kaza ne farin ja da aka samu alqur'ani guda kaza ne kai na za kara hai ka ba hakura. ya fi karfin ka ya mulkiti wani mutum ba ka iya canzawa sai dai ka canzawa mu gaffalin da iru da kai amma masu ƙur'ani yana nan tare da su wanda bai san fassara sa ba shi in ka ƙara kalma da zai ce ma nan an yi kare bai cikin alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra Allah ta ce mu ne muka saukar da alkur'ani wa inna lahu lahafizun mu ne masu tsare shi mun yassare mun sauƙaƙe tsare shi duk mutumin da ya tashi ce zai banna alkur'ani Allah sai ya bankara shi Allah sai ya tona masa asiri لأنه سيبقى حجة حجة دون زي تقبل زما حجة على الخلق أجمعين إلى يوم الدين أكان على har zuwa حزوا tashin تاشين القيامة أما الكتب السابقة amma littafan da suka gabata fa innaha muaqqata suna da lokaci bi amadin yantahi bi nuzuli ma yansakha da wani lokaci wanda zai kare da ainihin saukar da masu goge su ولهذا لم تكن معصومة من التحريف والزيادة والنقص don haka littattafan da suka gabata suka kasance ba su kasance katangaggu ba daga karkatarwa ana ƙarawa akan rage haka za ka samu a cikinsu bal wa ka zalika fiha wannan canje-canje da ƙare-ƙare da malmalawa sokorkotawa ƙarawa kuncinewa ya faru a cikinsu kamar yadda qur'ani ya bada labarin masu wancan aika-aika yace fa wayu lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah ga halaka ta tabbata ga mutanen da kan rubuta littafi da hannunsu haka yahudawa kan yi haka nasara kan yi sun mai na daga nasu koma su samu mutane su su damfare su ce musu haza min indillah ba sabani da yanka da kato ke dauka sai su ce ai wannan wailul lil kuma da kitaba bi aydihim masu rubutun ahada ahlari ake nufi da iziya ake nufi da risala ake nufi da wane ne ake nufi bi shal na ba wannan ba haka bane ba ahalari qur'ani ne iziya qur'ani ne da sunnan manzon Allah haka za risala in dai baka san inda suka ɗauko abunsu ba hakkin jahili ya tambaya ba ainihin ya ce zai kawo gyara ba shi a matsayinsa na jahili don haka waɗannan littattafai ne na shari'a wanda aka yi istinbadin su daga alkur'ani da sunan manzon Allah wanda ya sani ya sani wanda ya jahilci haka ya jahilci haka jahilci ba hujja ne ba in baka sani ba ba dalili ne babu abu ba amma abin da ake nufi yahudu abin da ake nufi nasara wanda suka canza ayoyi suka canza abin da suka canza وقوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه daga cikin waɗanda suka zamo yahudawa suna juyar da mas'ala daga yadda aka ake ta sun iya juyar da magana wa qawluhu ta'ala afatatma'una an yu'minu lakum ya al'umman annabi muhammadu kuna zaton mutanen nan za su yi imani da ku wa kad kana fariqun minhum wasu su fa sun kasance yasma'una kalam Allah sukan ji zancen Allah taurata ko injil sun mai harrifunahu kuma sannan kake ga za su zo su imani da alqur'ani Na su littafin ma da yi imani da shi ba su bashi ba min ba'di ma aqalu baya sun gane wa hum ya'lamun suna sanin ƙarya suka yaka za su yanka ta da ƙarya a wurin wani da za a tona shi a gano ƙarya da yake ce na yi kuskure na yi kuskure saboda kayan afuwa haka arna yake haka ba yahuda yake haka ba nasara yake bai jin kunya ya yanka ƙarya gobe bai fito cewa jama'a ya yi kuskure ƙarya yi daga ƙarya yi don haka ya fi masa mu a musulunci yin kai ƙarya ɗaya ka tashi aiki ba a sake magana da kai yi sa kai hattaran abin da zaka dora kada a zo maka da labari rugu rugu gashi can an yi kaza zo kai magana ce na ki magana ai ban gani ba amma kai da ka gani kana iya yin magana ni ban ƙarya ta ka ban gaskata ka ba ga daman duk ɗaliban da sukan ɗauki jita-jita sai ka ga mutum ya kwanci ki da dama ka ji labari ka ɗorar ka ji magana ka ga magana a jarida ka ɗorar ka ji magana a gidan rediyo ka ɗorar ka ji magana a wuri kaza ka ɗorar baka gani ba baka san inda aka baɗin ba baka san mai maganan ba ta inda in an riza ka yi to jarida na karanta to jarida ta yi ƙarya kai kuma fa ta kai maka yi ƙaryar ya nuna baka da hankali bai kamata a jingina maka addini ba tunda kana tsorar da abin da baka san shi ba ko aka maka jita-jita a ce a anguwa kaza ana kaza ga wani can yayi kaza ka ɗauka har kana san ka yi magana ka je ka same shi wai an ce ka ce kaza ka ce kaza ina ce maka eh ina ce maka a ban ce ba ƙarya akai to ai ga akasa ɗinka kila su kutan baki ne banda su kutan baki a yanzu ana mutum jone-jone ya samu wani wanda ya iya ka akwai wanda zai iya kwaikwayon magana kowane mutum raye ko ce. ni magana ɗin sai mai kula gaske zai gano ba wani ba amma awamu suna jin magana lalle kai ka faɗi wannan magana don haka ba a ɗaukan jita-jita sai wawa ne in ja akwai fasikun bi na bayan fata bayyano tun da mutum na raye ah, wani ka ce kaza ka ce kaza duk mutumin da ya karanta da ba so ike abi so ike zai samu lada ta kai ya zai karyata gaskiya ne ni na faɗi ga dalili na ga dalili na akan wannan magana to shi kenan sai ka tsorar shi ma kai kokarin yi masa nasiha in ya ji shi ina ga daidai na ce na yi magana da shi baki da baki ya ce min kaza kaza kana ya tsorarwa amma ka rabu da ka ji magana a kasir ka ɗauka ana fafan muryar mutum ana mamma wa mutum a ɗakko kalma kaza a wuri kaza a ɗakko kalma kaza ta shekara kaza a ɗakko kalma na kaza haka ma sharanta kan yi sai a ce maka an maka toka da warwara wannan ba daidai ba ne ba hatta wa'inda suke tunanin toka da wani wallahi kai hattara don kuna hada sharri don wani akan masa ƙarya ba abin da yake nufi ba a gutsuro nan a gutsuro nan a hada masa wanda ku junin sa haka sai a ce masa kai da Allah ci gaba da yi ka gani yadda za ku kwashe da wannan duniya kana ma yin gaske a duniya na ya kuka kwashe ballantana kana sharri wani wujudi zalika saboda samun wannan karkatarwa ga wa'annan fi'a fala tasihu ma'ahu nisbatu hadhihi al-kutubi ila Allah bayyuwa a jingina littattafan nan zuwa ga Allah kamar can yadda na faɗi bayyuwa a ce taurata littafin Allah ne wannan ta yau ta hannun su bayyuwa a ce injila ta yau littafin Allah ne ba za a ce littafin annabi isa ne ba ba za a ce littafin annabi musa ba domin matsiyatan sun yi wasa da nasoshin da ke ciki sun rage na ragewa sun ƙara na ƙarawa wa hunaka man yu'ayyidu adam sihhati hadhihi sun nisba ila akwai abubuwa da dama masu nuna rashin ingancin wannan jingina wannan littafi zuwa ga Allah ta'ala littafi zuwa ga Allah ta'ala ma amma sarraha bihi al karim tare da Qur'ani ya fito kololo ya fito a farri ya kai littattafan nan sun jagula su littattafan nan sun suna su littattafan nan sun yamutsa su ya za mu ce littafin annabi musa ya za mu ce littafin annabi isa ya za mu kira wa'annan littattafai mu ce mu littattafai masu sarki san ba masu sarki ne ba an yamutsa su ba yadda za a yi mu nemi gaskiya a cikin su na ɗaya dai daga cikin min zalika ma ya ciki abubuwan nan ke zuwa ku duba shi da kyau kakkure yana magana wannan magana magana ce ta doktoci magana ce ta professors ainihin daga ma'aikatan ilimi ta saudiya shi isa farkon littafin da na zo sai na ta karanta muku a bangon ko ake littafin al-mamlakatul arabiyyatu saudiya wizaratul ma'arif at-tasawiriyya tarbawi ba wai jahilai ne suka littafi ba littafin mutum ɗaya ne ba ballantana ka ce mutum da zai yin kuskure sai da aka tattara masu ilimin kafan ma'aikatan ilimi ta mamlakatul arabiyyatu saudiya su suka zauna suka zartar da a rubuta wannan bayan an rubuta doctors malaman da ake da su masu zaman kansu duk suka duba suka ce lalle wannan magana ta yi daidai a buga ta a koya wa 'ya'yansu sun yadda su sadu da Allah sun koya wa 'ya'yansu wannan ashe muna da tabbas ɗin wannan ita littafin ba wai littafi ne kullum nan ce maka zamu goron sallah da littafi kaza sai mun duba littafin da duk duniya suka ittifaki a kansa idan mu ba mu yi karatu ba ai su sun yi karatu su masu karatun ne dan haka abin da ke cikin littafin nan zaka ka iya takalidanci da shi ka rike shi za sadu da Allah zaka samu aljanna a haka don haka yace min zalika ma yali na daya annama fi aidi ahlil kitabi min kutubin yas'amu yas'umuna annaha muqaddafa laysat nuskhan asliyatan wa innama hiya tarajimuha masanan ne suka faɗi duk da abin da yasa nake jinjina wannan magana matasan mu yanzu suna da wani hatsari an riga an burkuta tunaninsu ina tuna ainihin a watan ramadanan nan wani yaro ya zo min tambaya kan shi kuhu da babu abin da ke ceto imamu shafi na saukan alkur'ani a wani ɗaya sau biyu da daddare ɗaya da rana ɗaya sai ke malam na ji ce imamu shafi na saukan alkur'ani da daddare ɗaya da rana ɗaya ni kuma na halarto ta aya an ce wa ratilil qur'ana tartila ce Allah shi gafarta malam da kai da shafi kun zama daidai kila kai za ka yi wa shafi'i gyara shafi'i ya mutu ni ba ni ne ne kare shafi'i ba sai ka je ka samu ainihin wayanda suke jiga-jiga masu kare iya ni kan ba zan iya magana da kai ba kan haula fanina hatta shafi'i ya gano kaza kai ka gano kaza alqurani ka tuna imamu shafi'in nan duk da ba shafi'in zan yi magana ba a cikin shugabannin mazhabobin nan dukkan ya fi sanin alqurani in ana maganar ilimin qur'ani ne wajen bangaren tafsiri da menene duka an daga masa an jinjina masa an sallama masa sai dai a fishi da yawan hadisi ko a fishi da tawadu ko a fishi da kaza amma in dai sanin qur'ani ne yana gaban kowa amma kai ka zo kanka ko hula babu kana ce shafi gyara saboda haka nan lana ta wata ta kai inda ta kai kana dai karatu wani lokaci inda zaka daka ta zuciya ka ce me karatu ne na daina yi zan yi aiki da abinda na karanta da nemi aljanna saura kowa je zaman kansa amma ba daidai ba ne ba ka kuskure ne shine inda ba a abin nan din la'alla inda rabu in sa abin nan na daɗe hatta kusan mafarki ne akan wannan maganar da kai kana iya ja da shafi ya to shi isa to ballantana ce wannan ya to shi gaskiya shi ya gano kaza shi ya gano kaza shi isa da sake jinjina muku littafin ba littafin ne da zaka yi da shi ba kafin ka da littafin sai ka shirya wannan sai ka kamar gaske in ma ka iya ko dai ka hakin mu karantawa na ɗaya anna ma fi aidi ahlil kitabi abin da ke ma ma'abota littafi a yau yahuda wannan da kuke gani na duniya gaba ɗaya da kiristocin nan na duniya ga baki ɗaya min kutubin yes na annaha muqaddafa wanda suke ɗauka wai littafai ne masu tsarki ala haddi kaulihim laysa nuskan asaliyan ba kobi ne na asali ba wa innama hiya tarajumuha fassarori ne kawai fassara kan fassara tarjama akan tarjama na biyu saboda haka nan baiwa a ce masa a cewa injil tsohon alkawari ko sabon alkawari ya ce littafi mai tsarki ba yadda za a ce masa haka ballantana a yaudari waɗanda za a yaudara a ce to ai yanzu ma a rubuta qur'ani shi ma a haɗa shi da su haɗa littafai masu tsarki wancan ba masu tsarki ne ba sam mai haɗawa kafin ka haɗa dama maza ko da ka gani haɗi ƙarya ne ba da suke ba wannan alkurani ba kuskure a cikinsa wa'ancan kwa bi shahadati ashabiha akwai kurakurai barkatai a ciki na biyu anna hadhihi alkutub wa'ina littafai kad ikhtulita fiha kalamullah an cakuɗa maganan Allah a cikin su bi kalamin da maganan wani Allah min almufassirin wal mu'arrikhin na malaman tafsiri da masu tarihi wa mustanbiti al ahkam da abun da ka samu na hukunce ku hukunce wani hawi zalika ba yadda za a kyalta wannan masu sarki kashi na uku adamu sihhatin nisbati fiha ila rasuli rashin ingancin jingina wa'annan tafai zuwa ga manzo a cikin su allazi nusibat ilayhi alaysa laha sanadun mawthuqun ba su da isnadi tabbatacce wani ya bar duniya da shekara 60 wani ya bar duniya da shekaru kaza kaza ka rubuta littafi saɓanin alƙur'ani ana faɗin magana ana rubuta ta take ƙur'ani duk abin da aka faɗi ran da aka saukar da annabi na wasakewa daga saukar da aya sai ga masu rubutu a zamanin sa ga masu akwai manya wa'anda suka fi yawan yi masu rubutu su Allah kawai ya san adadin su hatta ma tsarin rubutun kansa ilimi ne mai zaman kansa arifahu man arifahu wanda aka fi sanin da ulumul qur'an yadda aka bi aka tattara qur'ani da daddare za a sauka da ayan a taso da masu rubutu ba za su yi bacci ba sun rubuce ta saboda haka nan qur'ani kana da tabbas daga Allah yake amma wancan da bai ba tabbas sai ka je ka duba yadda aka rubuta su wasu bayan shekaru ɗari wani bayan shekara sittin wani bayan shekara kaza da da iya da mu zauna ma muna ɗaya biyu uku akan wa'annan shi da sakon shakka a cikin su ba su da isnadi amintacce amma qur'ani ba shakka a cikinsa hattan ada shahidu bi zalika fa tauratu duwinat ba'da musa alaihi salatu wassalam bi qurunin adiga. sanitu taurata an rubuta ta bayan annabi isa da tsaruruwa da dama annabi musa afwan an rubuta ta bayan annabi musa da shekaru ɗaruruwa kafin shekara dare an manta abin da aka manta an bar abin da aka bari sabanin qur'ani ta dimi-dimi sa aka rubuta shi wa amman ji su ku dama da sunansu yin jiloli littafin ɗaya marubutan daban wancan kofi ya saba da wannan ai mun ga da yadda ainihin rahmat in zai je wannan abin ya jan shi fasulanta ya duba wannan kofi na injila ga abin da aka wancan ga abin da aka ce wancan ga abin da aka bani wannan ita kai abun nan soki burusu ne fahiya mansuba ana jingina ta ne ila mu'allifiha ga wanda suka rubuta Eh, a ce injila loka injila yohanna injila matta injila markus injila barnaba kai wani na cikin isa saboda kan wannan ne zai ce mu hada da nawa da naka a ka rike naka nawa gaskiya ne naka akwai shakka ya za a yi mu haɗu a kai naka idan kana jin tsoron abinci ne je ka ci abincin kasan duka mu abinci bai dada mu da kasa ba ba ta abinci muke ba gaskiya a wurin mu ta bakin iyayen mu suka ce gaskiya a tafi kwab me ake da kwab ga gaskiya ku rike gaskiya gaskiya mu muke so ko ban ku ana ji fa hiya mansuba ila muallifiha wa qad kira min anajil mutaaddida an zabo ta ne ta injiloli daban-daban dan ta'addudu nusakhiha yawan kofofuwanta kofinta da dama wata na kuma bangare na soke bangare akwai tuka da warwarar ka taya ciki fi ma baina mimma ya dullu dalalatan qati'atan a tsakanin su abinda ke nuna nuni na tabbas ala tarifiha tabbas an juye da littafin da annabi Musa ya zo da shi kashi na biyar istimaluha ala aqaida fasida fi tasawwur al-khaliqi wa wasfihi bima yatadammanu an-naqs istimaluha tauratotin nan injiro sun tattaro ala a kaidiya uh, uh, ihtimal sun tattaro subhanallah ala uh, a ka'idin akan akidoji fasida akidoji batattu da dama fi tasawwuril khaliq wajen suran Allah in ka karanta suran Allah a cikin tafafan hankalinka dole ya tashi wa wasfihi bima yatadammalu naka. nakas Allah da abun shafi na kasa. wa kazalika wasfu rusuli haka siffan manzanni a cikin littattafan na alkiram bima yatanazzahuna anhu abunda annabawa sun tsarkaka daga abubuwan da aka rubuta musu a ciki wa lihadha fal wajibu ala muslim da wannan ya zama dole akan musulmi ulul albabi awzan lubbi fal wajibu ala muslimi i'tiqaduhu anna kutubal a'daini littattafan na alƙawullan nan guda biyu tsohon alkawari da sabon alkawari al'adul qadim tsohon alkawari wal ahadul jadid al'adul jadid da sabon alkawari laisa kullu ma fiha qad anzalahu Allah ala rasulihi ba wai duk abin da yake cike ba Allah ne ya saukar da shi akan manzanninsa maganganu ne na malaman su a ciki bal hiya mimma katabuhu abunda su suka rubuta shine فلا نصدق منها إلا ما صدقه القرآن الكريم بامو قفكة كومي أتكي سي أبند القرآن يقفكة الدش أو السنة المطهرة ko sunna mai tsarki annabi ce abun nan kaza ne sai ya zanto haka ya muce to mun yadda saboda annabi ne ya faɗi Wani nukazzibu ma kazzabahu alquran was sunna za mu karyata duk abun da alqur'ani ya karya shi sunnan manzon Allah ta karya shi mimma shtamalat alaihi min al abunda suka tattaro na karere wa nusikat amma lam amma lam ya'ti tasdiqahu wa naskutu wa naskutu amma lam ya'ti tasdiquhu aw takdhibuhu li'ihtimalihi sidqa wal kadhib kuma za mu shuru daga abin da ya ati bai bai zo a Alƙur'ani ba ya shi bai zuwa alƙur'ani ba da ihtimali sidiki wal kadibi sai mu ziya bakin mu mu shiru wallahu alam wannan shine ainihin imani da littattafai to imani da littattafai gaba daya sannan akwai keɓaɓɓe alƙur'anul karim alƙur'anul karim wanda a yanzu dai kan abin da muka karanta mun gamsu mun gane yanzu ƙur'ani ne kaɗai ya rage kuma babu yadda za a yi a tsira a duniya a tsira a lahira ɗaya bayan an bi wannan alkur'ani da shi ne kaɗai za a samu aljanna a yanzu ta'arifu don haka an keɓe shi wajen sanin alkur'ani menene alkur'ani a matsayinka na musulmi ya kamata an aka fara ka kai musulmi ne ka ce e to me ye qur'ani ko abu ne zai zama zai ja wuri ya kamata duk ɗan musulmi duk ɗan musulma in an ce meye ye alkur'ani ka amsa musu shi shine kaza kaza kaza tiriyan tiriyan gashi nan a rubuce ka ji ka gane kuma ka haddace domin tambayar lahira tunda za a tambaye ka cikin abin da za a tambaye ka kun imani da alqur'ani ta ina tambayar za ta ɓullo ka tanade ta kai aiki da ta inda za ka samu daman samun amsa alqur'anu fil lugha masdaru masdar ƙura'ani a lugance shine tushen kalmar kal qira'ati ne qira'ati tushe ne qur'anu ma tushe ne taqulu kakan faɗi a larabce qira'atul kitaba qira'atan wa qur'anan zaka ce qira'atul kitaba qira'atan zaka ce qira'atul kitaba qur'anan yayi daidai wa min zalika qawluhu ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'anahu tattara shi wajibi ne a kanmu hakan nan koyar da kai shi ƙur'ani ai qira'atahu karanta shi thumma nuqila hadha masdar aka ɗauke wannan masdarin daga asalin waju ila isman lil kitabi aka mai da shi sunan littafin al-qur'an al-munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama فأصبح علما عليه دون غيره يزم سونا نيانكا أكن القرآن بند سولا سونا يسكب أنا تي القرآن كاسل لتافي للي دعك فوكروا عن نبي محمد وسمي قرآن لكونه جامعا لثمرة كتب الله كلها أنا تي مسا قرآن ما يتطلوا دون زنتو ومنن قرآن يا تطلوا فائدو جلت littafan Allah gaba ɗayansu idan ka karanta alkurani ka karanta komai idan ku duk littafin da ka karanta akwai bangaren da baka san shi ba ilimi gaba ɗaya ya kare a alkurani kama qala Allah ta'ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyana li kulli shay inna lillah jahilci ya kai yau har musulmi yana ga wannan qur'anin wai ba zai iya fitar da su ba dole sai ya je ya kalata wani abu a wata kafa sai ya je ya nemo wani abu a wani wuri subhanallah wannan ne irin sa Umar dan Khattab ke ce abun mamaki in ya ga dole ce oh yanzu wanda ya halatta Amr bin al-As shi ya halitta wannan dole haka yanzu da ne ta kai balidanci ya kai balidanci mutane suna ganin akwai wani abu da babu alkurani sai dai ka ce baka ne ba amma babu abun da babu hakkin jahili tambaya hakkin jahili ya nemi ilimi don ka tambayan ban sani ba wasu sun sani miliyoyi sun sani ni zan tsaya maka iya sani na ni ban ce na san komai ba kada ka ce ka zo ka tambayi ban iya ba da amsa ba za a na ni shishigi ne ma kawai wanda suka sani sun sani suna na suna ba da amsa wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan li kulli shay wa hudan kuma tarbiya ne wa rahama jinkai ne bushura lil muslimi na albishiri ne na duniya da lahira ga waɗanda suka bi alƙur'ani ga musulmai Allah ka ba mu ikon bin wannan littafi mu ci gajiyan wannan bishara wannan qur'ani a lugance kenan ka dawo istilahi a wurin musulmai wa fil istilahi wurin a musulunce qur'ani ce ma qur'ani huwa kalamullahi ta'ala المؤجز المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحيا المتعبد بتلاوته kada kai bacci yau sai ka haddace wannan ko da za ta kai ku haɗu da kai da matanka da ƴaƴanka da mai kai tarihin qur'ani nan ya kamata mu iya shi kai yanzu wasu kujerar aka tara aka ajiye na zuwa makka a wannan yazo zai kita ce meye qur'ani ga kujera sai ka je ka tambayo ba an haife ka musulmi ka samu shekaru a musulunci komai na ka gado ne ka taso ka da ƙwarana ce ba ka san ƙwara'ani ba a musulunci wannan akwai na kafa a ciki yau din nan kakka bari wanda ya rike ya rike wannan ba kai muke magana ba kullum muna magana na ire-iren mu mu da ba mu je mun yi karatu da wuri ba saboda haka nan ƙwara'ani shine zancen Allah ta'ala wanda yake gagara koyo wanda aka saukar da shi a bisa annabinsa annabi Muhammad ba yadda za a yi ka iya kwaikwayon ƙur'ani. littafi ne na Allah ta'ala wanda yake gagara koyo saukakke akan annabi Muhammad ko da haka ka ba da wahayan a matsayin saƙo aka turo shi wal muta'abbadu bi tilawati wanda ake neman lada da karatun shi wanda dukka gaya da kofa ya sauke ya koma ya sauke ya koma haka ma malamai suka ce idan ka saukan qur'ani yi kokari ka karo ko aya biyu ko uku ta can farko don ya zan kana da niyyar komowa saboda koda ka mutu kaga ko ka mutu kana da ladan wannan saukar tunda ka yi niyyanta in dai ka biyo ka ganka a nasi ka gama du'a'o'inka ka gama koke-kokenka ka gama roƙon Allah ko ma ka sake kaftuwa wa aya biyu ko uku ko hudu so samu ne ka samu ayin na farko din nan ka samu ka karanto su sai ka sa alamar ka Allah ya kai mu gobe kafin gobe sai ka mutu kana da ladan wannan saukar ma saboda ka niyya wa hadal alquran wannan karatun kwana ku duba suna daga cikin sawabitul imani ai tilawan alqur'ani daga cikin abun da ke tabbatar da imani in ka cire sallah sai karatun qur'ani da sauransu kan qur'ani za mu tsaya daga cikin abin da kan jirka imanin mutum imanin mutum ba zai sulale ba jiya jiyan nan ko satin can da ya wuce malam kowa ka samu a wannan lokaci karshen ta zaka tara yana kuka ne ko yana cikin sallah ko yana cikin tayya ko yana cikin neman gafara ko yayi kasage ko bacci yake yana sake sake a ce dai wannan lailatul qadr na tafke shi a ce dai na samu kaza to abin da zai sa ka ka dora kan haka akwai yawan tilawan qur'ani Allah ya ba mu iko wa hadha al-qur'an wannan qur'ani huwa mahfuz fi sudur Shi ne fa haddataccen nan a cikin zukata almakaro maqruu bil wanda ake karanta shi da harafa wannan ko yadda kuga yana diddiga wannan magana yana tabbatar da idan ya kafata raddi ne ga mu'tazilawa al fil masahifi rubutacce a cikin takaddun nan al bil azani wanda ake jinsa da kunne in an karanta shi ana jinsa a kunne almankolo ilaina wanda aka ɗauko shi gare mu na kanan mutawatiran bila shubuhati riwaya ba shakka bilafzihi wa ma'anahu duk wani kakule mota zilawa duk wani tanke-tanken shi a sha'ira duk wani makala-makalan maturidiya duka ya goge shi ƙura'ani litta magana sai ta Allah lafazin magana Allah ne sa ma haka ai kaga mai risala ma mai yake duk da lokacin sa ma kurar ba ta yawa ba tun da ya san kura yace alquran alquran kalamullah alquran eh, kalamullah munazzalun ghairu ghairu makhluqi saukakke ne haka da jumlan da harfan da ma'anan haka suka taso daga wurin Allah zuwa wurin annabi Muhammad ko zuwa ga Jibril afwan na rage muku isnadi makhluqin sami'ahu minhu Jibril haka Jibril ya ji Qur'ani nan daga Allah wa ballagahu ila Muhammadin ya isar da shi zuwa ga Muhammad wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ballagahu li ashabihi haka annabi Muhammad ya da shi zuwa ga sahabbansa haka izo zuwa hannunmu babu shakka a cikinsa ka duba yan bidiya idan suka yi haka jibrilu ma ba su yadda da shi ba kuma suna masallaci eh, kansa shi kansa Allah sun ce al'amura ne duk mujaziyai ya zambillah kada mu bata muku karatun da ba da wa'ancan misalan wa huwa allazi tanawat natalu bi alsinatina ƙura'anin nan wannan magana nan na Allah shi ne muke karantawa da harasanmu wa naktubu fi masahifina muke rubuta shi a cikin takardunmu wa nahfizu fi sudurina muke haddace shi a cikin zukatanmu wa nasma'u bi azanina shine amonsa muke ji a kunnuwanmu لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله in wani daga cikin mushrikai ya neme ka amana ka ba shi amana har iji maganan Allah sannan ka kashe amintarsa in wani arne ya kunce ka ya neme shi ka ka ba shi amana ka aminta da shi ka kare shi ka jiyar da shi littafin Allah in ya gama ji sai ka tura shi ka tura shi sai ya je nan ya yi maka nan ka zo gida ba ka jin tsoron komai daga na eh, sai ka ce to daga na ya ka shi sai ka dawo gida abokan ولما روى البخاري ومسلم رحمهما الله وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر القر بالقرآن إلى عرض الأكل النبي يا آهنا آية فيها القرآن كفن مكيا با أعظوها بقرآن كفن كافرين أي كأني كسكولي دا أكفك القرآن يتكين انترنت gaskiya kowa ya je ya ɗebo abin da yake sa cikin alkur'ani ya abin da ya ga dama ba a ba wa kafiri kyautar qur'ani a da yi masa ru'a ciki hatta gudun kada alkur'ani ya shiga hannun kafirai ba a zuwa kafan kafirai da alkur'ani don da za su iya yi ma ta kofa rago su karɓe qur'ani su caɓa abin da suke so a ciki a kaga su yahudu su akwai littafansu da dama da suka koye su ko in ka je baka samu su littattafai nawa suna da yawa na su suna na a rubuce a tare da su amma ba su sake shi ba ba su sake shi a cikin ainihin wannan eh, yanar girgizan ba akwai littafansu da dama ba ka samu su banda kasancewa rubutun su yana da wahalan karantawa ko da ka yi hidima ka iya rubutun nasu ka ma maganar turanci ko faransanci ba ko ka iya yaren su babu su ma a ciki sun rike kayan su kamar mun sake ƙura'ani har wani ɗaukan ƙura'ani ke bayar da shi kyauta ga kahiri ka ce tafiya wannan kakkai tafiya da alkurani ka san kafirai gudun ka shiga hannunsu wali kaulihi sallallahu alaihi wa sallama kuma saboda maganar manzon Allah zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata alkurani da muryoyinku a ji inda ake karatu akwai alaman tsoron Allah wajen kar ba a shegantaka da karatun qur'ani hmm? eh, eh mun ne ba halittacce ne ba rabbi ne yayi ga mutazila masu sai qur'ani halittace ne ba maganan Allah ne ba wa aya al a wannan aya mai albarka sammallahu tabaraka wa ta'ala al masmu'a wa inda istajaraka mushrikun din can ainihin Allah ya kira abin da ake ji amon da ake ji daga mai karatun Qur'ani huwal matalu wa al shine abun karanta kan mushrikai min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kalam Allah وفي الحديث الأول سمى المكتوب قرآنا ربوتون أنكراش قرآني صوت أنكراش قرآني كما قال عنه تعالى إنه لقرآن كريم تبس قرآني نيمي البركة في كتاب مكنون cikin littafi killatacce wa fil hadith الثاني حديث النبي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم المتلو قرآنا النبي يا كرا كراتون دا أكي قرآني وأما الأدلة على كونه منزلا غير مخلوق فكثيرة جدا سيدة أبو لك amma hujjoji kasancewan ainihin ƙura'ani eh, saukakke ne ba halittacce ne ba kamar yadda mota da lawakance da kasiratun jidda suna da yawa min ha kauluhu ta'ala nazala bihin ruhul amin ruhi amintacce ya saukar da shi a wani jibril na nan ba halittacce ne ba saukar da shi haka yi ala ka cikin zuciyarka litakuna min almunziri don ka zamo daga cikin masu yin wazi bilisanin arabiyyin mubini da harshe na larabci ne. wannan ko ya nuna wani abu daga cikin abin da ke nunawa yana nuna wajabcin jin larabci man la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun ka duba fa saboda wajibcin jin larabci ba a bautan Allah sai da larabcin komai rashin jin larabcin ka ana zuwa sallah shikenan in za a kwankwasawa Allah kofa ba a kwankwasa masa da Hausa ba a kwankwasa masa da Turanci ba a kwankwasa masa da Faransanci kana gama alwala bayan kayi aka yi sahu aka gama zaka ji ladan ya fara ya fara Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah a kai karshe a gama tasbihohi a gama kasa hatta liman din zaka je na cewa istau istau in yana gudun ciki akwai wanda ba zai kudai da tafa da lorata ko hada kafa za fa a shiga wajen Allah yanzu daga yanzu ba sauran Hausa wanda duk yi Hausa ma sallafa ta ce lokacin nan kawai an gama da istau istau a duba dama hatta yadda za a daidaita wannan babban fariki da za a yi gaban Allah tabaraka ta'ala ba a yi da Hausa sai da lura ta inga koyo inda ba sa ji dole ana gama wato an killace komai ya kimsu komai ya kimsu shi kenan liman na juyawa ya haramta Hausa ya haramta kowanne magana larabci za ya Allahu akbar kaji duniya ta yi tsit kowa ina Allahumma ba'i baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq na maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama kaza kama kaza can sai ka ji liman ya nisa zarace zai bude da shi in ya je yi tafiya yi tafiya yi tafiya ya kai wani gargara za ka ji gaba ɗaya in ya cike wata aya gaba ɗaya ce amin ashe magana ake sai ka dole ne mutum ya san me ake faɗi a haka dole ne mutum ya mai kan kuna ce alhamdulillah Allah tana magana da ku a lokacin nan kun fita duniya don duk wanda ke son yin magana da Allah ainihin eh, eh, eh, yi magana da Allah to yin shiga sallah zai yi magana da Allah wanda duk yake son Allah yi magana da shi dauki Qur'ani ka karanta za ga Allah yana magana da kai in kana son kai magana da Allah ka kabbara sallah a lokacin nan ka ba komai da Allah kake kana alhamdulillah rabbil alamin Allah na ta hamidani abdi idai ji ne ba ka yi أنا الرحمن الرحيم ذي أبنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي كان إياك نعبد وإياك نستعين إن هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما فعل فكان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين هكذا عبدي آمين الله كأنصى الله كأنصى الله كأنصى الله نتولي أبيدي ما سألوا shi wannan ya wajibta mana a ya kamata gidajenmu mu sauƙaƙa wa ‘ya'yanmu ɗanka ka dinga masa larabci matarka ka dinga mata larabci dukkan yaran gidanku a dinga yin larabci don an san tashi karatun addini su samu sauki dole shehu man dan hodiyo rahimahullah kiris ya mai da mu laraba gaba daya rainin mu koma laraba wa'annan suka mai da hannun agogo baya duk abu ya ji gwargwala yanzu ya burkuce an tsinke komai mun kasa ganewa wanda dole ne a koma haka qur'ani larabci ne ba yadda za a yi kasar addinin ka baka iya larabci ba sai dai ka dinga maneji sai inda aka ja ka wannan ya kwallo da kai nan wancan ya kwallo da kai nan mai fassarawa zai faɗa maka ra'ayinsa ne a ra'ayin mutum ko yanzu da zai gaya maka magana sai ka je wata magana ba ta yi maka saboda kana ya waje ba ka tsaya ka fahimta tsakaninka da Allah kai tsaye ka fahimta yadda manzon Allah ya gudanar ka fahimta yadda sahabbai suka ta yadda abubuwa ka fahimta yadda tabi'ai suka bi Allah kai ma ka samu shiga cikin furmusutsin waɗannan bayan Allah larati dole ne man la yatimul illa bihi fa huwa wajib ku duba muqaddiman alfiya tunda maganganu duka yanzu ba za ka yi magana da ka ba muqaddiman shimfidan alfiya musamman na Sheikhul Islam Muhammad Salihu Husaini zai tabbatar maka da haka tunda shi malami ne ya kawo dalilai da abin ya zama dole kaɗan kaɗan in ma baka iya ba haka mutu kana kan hanya koyo kenan Allah ya gani yakka la Allah albarkacin yinka duk ƴaƴanka za su taso haka duk matanka za su taso haka duk da suke karkashin ka za su kasance haka kaga ka samu ladan wanda ya kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan haka wa qawluhu ta'ala mim tanzilul kitabi min Allah al-aziz saukar da littafi daga Allah ne buwayayye wanda ke masa ne wa bil ayati a wa'annan ayoyi nassun sarihun akwai doka kara a fili ala annal qur'ana munazzalun qur'ani saukakke ne min indillahi ta'ala daga Allah tabaraka wa ta'ala kashe wa fita wajen haka ka kashe da kuskure ne amma dai da gangan da gangan ne wala yasihul qawlu bi anna al-qur'ana al-karima bai halatta zance a ce qur'ani mai girma aw ghairuhu min kutubillahi ta'ala allati nazzalaha wanda Allah ya saukar da ita ala rusulihi makhluqa a ce halittattu ne duk wata magana Allah alqur'ani da sauran littafan saukakke ne ba halitta bane ba li'annaha kalam don zancensa ne sai dai wancan magana wanda aka burkuta amma in dai ba burkuta shi ba to zance ne na Allah ba halittacce ne ba wa kalamuhu min sifatihi maganan Allah ku siffarsa ne wa sifatuhu ghairu makhluqa siffofin Allah ko ba halittattu ne ba shine wannan yasa zaka tun da Qur'ani siffan Allah ne har ana rantsuwa da Al-Qur'ani don siffa ce daga cikin siffofin Allah wal imanu bi kulli ma zakarna 'anil Qur'anil Karim wajibun tasma'u imani da dukkan abun nan da muka faɗi ijima laman daga alkur'ani dole ne haka ba sunna ne ba ba mustahabani ba mustahabi bane ba wajibi ne mutum ya yadda haka ya gaskata haka kama ji al-imanu bi annahu akhiru kitabin kaman yadda ya wajaba mutane su yi imani qur'ani shine littafin karshe nazala min indillahi da yazo daga Allah ta'ala ja'a musaddiqan wa mu'ayyidan lima ja'a fi kutubillahi ta'ala Qur'anin ba ya zo yana mai gaskatar da yana mai karfafar da abubuwan da suka zo a cikin littafin Allah ta'ala as-sadiqa wanda suka gabata min al-haqqi wa mubayyinan Qur'ani ya zo yana ƙara bayani yana ƙara sharhi ma hadakala alaiha abubuwan da aka ƙara a cikin wa'ancan littafai min at-tahrifi na karkatawa an juyar da wa'ancan littafai an damalmala su kama وأنه جاء بشريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان ناسخة لما سبقها من الشرائع kamar dai yadda ka san ƙur'anin nan da ke mu yake hannun al'umman annabi muhammadu annahu ja'a bi shari'a ya zo da dokoki amma gamammu ko ina sun ta wanda har tofar da yawo ƙur'ani ya yi magana inda za ka tofar tun da manzon allah ya magana ƙur'ani ne in ka ce a ina hujja take Allah ya ce wa ma sakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu to kaki wannan in ka tofa da in za ka tofa bayi nan in za ka shiga ciki wani daga ciki in ma ba yahudi kahiri ne dai daga cikin kahirai sai kai annabi nan naku ya zo muku da dukkan komai ina jin sai dai ba haya ne kadai bai zo muku yadda za a yi ba ice har wajen ba haya akwai ladabi sama da goma sha za ka shiga da kafa kaza za ka faɗi du'a ya zikiri kaza ga irin yadda za ka tsuguna ga yadda za ka wanke ga yadda kafar da za ka fito da ita ga irin zikirin da za ka yin ka fito da sauran adabu ga wurin da ika mata ga wurin da aka hana ga yadda za ka tafiyar da kaza komai ƙur'ani ya taɓa balle kasuwa balle gudanar da mu'amaloli na yau da kullum komai ya zo annahu ja'a bi shari'a amma yanzu da shari'a gamamma saliha li kulli zamani wacce ta dace ta kowane zamani sau nawa za ka gafi lokacin an karanta wata doka sai mutum kama wage-wagen dole yadda kake wage-wage haka mai karatun ina karanta karatun ina ganin ana sa da ba kusan abin da na yi ba wani lokaci ga ka kai ne ake magana a wurin kamar yadda mai sauraro yakan ji sai yake ce wani ne ya zo ya kisa mai karatun kayi kaza kayi kaza ga kana za ka je karatun shi in an tattaro an yi bayani an yi bayani ka ji ka tsulun a ciki har wani dinga tunani, eh, to na yi laifi ba ka zuwa ka min nasiha sai ka je kana tura ni cikin jama'a ni na san da zaman ka mata kan yi ne wannan kuka yin eh, hali na da shi in an zauna sai an zauna ana yin karatu sai dinga tona halayen da mutane ke aikatawa wa ya sani ubangijin ke tona in za ki gyara ki gyara wanda isan ki ne ya sa dokar daidai da abin da ka aikata kowa in dokar ta biyo ta kansa haka ike ji kawai abun da ke nema ba wanda ya san da kai ka gyara abun ka kafin ka sadu da Allah masanin ka tabbas da kai ake dama qur'ani duk inda ka fassara qur'ani ka fassara akan ka tako sai ka ji ba ka ciki sannan za ka duba wajen ina dokar ta fada in abin yin ne Allah ya taimake ka ka aikata shi kenan ka huta in abin da ba a yi aka yi hanawa ne kai aka yi a ba ka yi shi kenan lafiya na yaran nan karatu bai yawo kanka ba amma wata nan zaka ji an ce ayi kaza ayi kaza baka taba yi ba saboda nan ja'a bi shari'a amma saliha li kulli zaman ba wani ci gaba da za a yi a wuce alkur'ani wa makanin ta dace da kowace kasa ta dace da kowanne kabila qur'ani kaman abin da bahaushe kan ce ne ko da matattun misali ne wando mai mazagi daidai yake da kowa idan ka rame sai ka ja idan ainihin kai kiba sai ka saki ka. haka qur'ani yake dokar ta yi daidai da yan kauye ta yi daidai da binni ta yi daidai da kaza ta yi daidai da sama ta yi daidai da tsofaffi ta yi daidai da ma kowa da kowa ta dace da baki ta dace da fari nasiha dokokin nan shari'a nan ta alkurani ta kawar da lima sabaka na shari'a. kun ga dai ba dama da za a ce za a haɗa kai da shari'o'i da suka gabata an goke su ko da da gaskiya a ciki an soke ta yanzu tilas ba za a shiga aljanna ba sai ta bayan annabi muhammad dukkan wata hanya da kuka sani ta aljanna an toshe ta sai hanya guda ɗaya kaɗai wanda annabi muhammad ya zo da ita wajibatin ala man balagatu shari'ar kuma ta zama dole akan duk wanda shari'ar ta same shi ila kiyamis sa'a duk wanda qur'ani ya same shi ya waje ba kansa la yaqbalu Allahu ta'ala min ahadin dina siwaha Allah bai karba daga wani mahaluki in ba ta wannan shari'ar ba ba da nuzuliya kama akhbara bitalika kashi na uku hifzullahi ta'ala lil qur'an tarewa da Allah ta'ala yi wa wannan alqur'ani القرآن الكريم المنزل على خاتم الأنبياء هو آخر كتب الله تعالى نزولا إلى البشر قرآني مي البركة وند أكفوكر أكان تكمكين النباوة شيني لتافين كارشي نزولا وجن فوكازوا غير أدم وهو ناسخ هاينا أكد ولن كلمة أنا فاكي قرآن النبا يا فكوات دوة شريعة ya kamata wannan magana ta shiga cikin mutane ya kamata ɗaliban ilimi daga abun da za ku taimaka wa al'umma karantar da littafin nan kowa ya zama ala basirati kowa ya zama ala na su haliman sabakahu ya goge duk wata shari'a da ta rigaye shi mina shara'i قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأنزلنا إليك الكتاب mun saukar da littafi gare ka da gaskiya in musaddiqan lima baina yadayhi yana gaskata abin da ke gaba gare shi na littattafai wa muhaimina alaihi yana hukunci a kansu ya goge su kamar yadda magana ta gabata wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار to jama'a yaya Allah ka fahimtar da mu wannan matsala ko da mutane za ku yi musu da'awa hisa ake son ku gaya musu gaskiya addinin musulunci ba dole ne kai ba za a kira hafi din amma dai ga addinin nan mutum ya zo cikin musulmi ina kahiri kahiri musulmi musulmi wanda in zai bi musulunci ya zai bi musulunci in ba zai bi bai bari musamman yanzu a wannan bala'in ya shigo mu musamman kabilun da ake koya musu yanzu addini ba a koya musu tauhidi tsagwaran ɗinsa za a ga suna wannan suna wannan kaga mutum ya lokacin kirsimeti ya zo yana ciki sallah ta zo yana ciki kaza yana ciki malam za ka tsaya ka yi addinin musulunci ka zo ka yi addinin musulunci tsantsa wa'incan an yadda ka zauna da su ka kyautata musu la yanhaakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fi dinikum eh, ku kyautata musu ba hana ba ku kyautata musu amma ba ta dini ba ba za ta bari a rufa musu asiri a jaya dini ta ba ku duba ku gani bi ibn Abi Talib babansa da ya mutu annabi hana shi yi binne shi ya kai kuma ina ka samu hujjan ka je jana'izan kafiri wani musuluncin kake yi musuluncin da annabi Muhammad ya zo da shi da ba ne ba muddin zaka je ka hiri kai ba musu ka shiga layin da ba aliyu bin abi talib ka je ka duba tarihi da kyau ka duba abu talib dai irin hidima da ya musulunci amma da ya mutu kyale wa dangin sa kai annabi ya dauki hannunsa aliyu bin abi talib zare hannunsa ba su je jana'izan ba su suka je suka haƙa rami suka binne kayan su su da tini ya raba aqida ta raba in za ka yi musulunci za ka yi musulunci ne gaba daya in ku za ka bar musulunci to ka san ka bar musulunci shi fi ma sauki wallazi nasu muhammadin biyadi annabi muhammad ce na rantsi da wanda muhammadu ke hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma ba wani daga cikin wannan al'umma zai ji labari na yahudi ba yahude ne wannan ba yahude na america ne ko na ingila ko na faransa ko na russia wala nasara ne ko ba nasaran america ko na ingila ko na faransa ko na russia ko na austria ko na kowane irin tudun duniya da kake a cikinsa thumma yamutu wa lam yu'min ladhi ursiltu bihi ya mutu bai yi imani da abun da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar ku ji wannan magana da kyau ina sauran masu tawili wallahi ko sake an tafiya ruwa da ku dan abun da ya cuce ku rashin karatun addini yaushe za a ce mu haɗe da kaza mu haɗa da marmara da dinari kalla bai yiwa haka ku duba ma wannan rakamin ku duba a kafa shi isa kamar sake sako muku na littafin ku yi hakuri saboda maganganun da nake karo da su ne isa nake maimaita muku littafi masu ilimi ne suka rubuta shi kada kai zaton zaka je ka tambayo wani mutum ko zaka je ka karo ka ni karatu sai dan kana iya zuwa ka je ka samu alam al islami ka je ka tambaye su ka ce kun yi kuskure abin da aka ittifaki a saudi an yi kuskure ko zuwa a warware ma ji irin hujjojin da zaka ba su ku duba a kasa akwai nan ba dabi aka ce hadisin sahihu eh, eh, sahihu al-imamu muslim imamu muslim ya rawaito shi kitabul imani babu wujubil imani bi risalati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nasi hadisi lamba ce ta 153 shafi 130 da ainihin eh, hudu idan shafi ya saba lamban hadisi bai saba ba za a yi wa kofi ya canza ainihin a shafi ma lambar hadisi bai ba, a kowanne sayi sai musulmin ka duba wannan lamba na hadisi za ga wannan hadisin haka duk da akwai sauran ana ba da dalilai amma wannan magana kasancewanta kila ana kallanta da nauyi kila ana shakarta kaza annabi ne ya faɗi annabin nan da kai imani da shi annabin nan da kake bi annabin nan da ka gaskata shi ya faɗi wannan magana ka san dai layin yantiqu hawa saboda kana in ko zaka je ka ci gaba da harkokin ka haka ka san ba musulunci kake ba wa hadal hadith wannan hadisi sarihun ya fito fili karara fi bayani annama ja'a bihi muhammad bayanin abinda muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam min addini na addini nasikhun lima sabaqahu ya goge duk wani addini da ya riga shi ولهذا Ja'a. wannan yasa addinin musulunci ya zo mustamilan ana kulli ma yalzamuhum ya tattaro duk abun da shafi musulmai fil hayati duniya na rayuwar duniya ila qiyam sa'a hatta da alkiyama ba wani canji da za a samu a ce za mu rage wani abu a musulunci ko muna da bukatan karin wani abu a cikin musulunci duk abin da kasan zai iya tasowa a kowace kasa muna da hukuncinsa a cikin littafin Allah wa ya bi aidihi shari'an yana riko da hannunsu ila da fil akhira zuwa ga famun rabo can a lahira in hum tabi'u ta'alimahu muddin dai sun bi karantarwan wannan musulunci wasaru ala nahjihi sun ci gaba da tafiya akan syllabus din musulunci ba su canza ba wa kada ta Allah ta'ala bi hifzihi Allah ya dauki alƙawarin tsare wannan addini lita komal hujja bihi don hujja ta tabbata da shi alan nasi akan mutane gaba daya ba mu da bukatan aristo ba mu da bukatan aflatun ba mu da bukatan sakara. muna da bukatan muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam muna da bukatan abubakar muna da bukatan umar muna bukatan usmanu radiyallahu anhu da sauransu muna da bukatan irin su abu hanifa su malik su shafi'i su ahmad bin hanbal muna da bukatan imamu ibnu taymiya muna da bukatan ibnu al-qayyim da ainihin irin su imamu al-ghazali da sauran manyan manyan filosofa na addinin musulunci sun riga sun tattara mana komai sun rubuta mana komai sun an tanada mana komai sai dai lalacin mu kusan ma duk wani ci gaba da aka gina a duniya daga ilimin mu ne muka yi dogon bacci ko aka shagalantar da mu aka cuce mu aka kawo mana marmara muka fake zinari Allah ta'ala Allah ta'ala ce inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukar da alqurani wa inna lahu lahafizun mun ne masu tsare shi ala sabilin misali ko duba ba abin da ake cuta da hibar su magani magani magani magani magani likitanci an yi rubutu a musulunci duk duniya ba ta bayansa ba tun da musulmai ne mun karanta cikin ulul himma an samu mutum ɗaya da ya rubuta littafin likitanci juz'i ɗari shida littafin magani juz'i ɗari shida ina ina wannan littafin ba shafi ɗari shida ba shi na likitoci duk na duniya duk duniya ba ya kama wannan littafin ba juz'i ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗari ɗarin guda shida akan magani kawai kuma wanda aka sani ne wa san wanda ba sani ba saboda haka yanzu zai tutiya ba karatun da ake cin aho da shi ake yanka da shi irin waɗannan kafultuwa an yi rubutun da ba ka tunani ma aka yi don ba ka sani ba bai nuna mu. don ba mu sani ba bai nuna babu akwai shi a duniya ana da shi masu ɗauko karatun ne daga littafi su zo da shi doron duniya su aka rasa musulunci akwai ilimi amma bai da rijal musamman ba da sunna ga abin ana kallo sai dai da za su je su kakulo abin da su kakulo su zo su zage wani da shi amma ba su zo su amfani mutane da abun ba kawai aukin kowa ya zai yi karatun da zai gano kuskuren dan uwansa don ya zama ne malami na kasa shi ne kawai ya za a yi sau nawa ka iske ka tana hatta sa nan gaji ana gaddama a kai wa qala ta'ala innal ladina kafaru bizikri lalle wa in duk suka kafirce da alqur'ani lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz littafi ne gagara koyo gagara misali gagara ainihin kwaikwayo la yatihi al-batil ƙarya ba ta shigowa cikin sa min bayni yadayhi wala min khalfihi littafin tanzilun min hakimin hamid kashi na hudu at-tahaddi bil qur'an kalubalanta Allah ta'ala ya kalubalanci halittun duniya gaba ɗaya da wannan alqur'ani in sun isa su zo da irin shi har shakka ba daga Allah yake ba ga fili ga mai a kasa inda ba kasa ake shakkar kokowa to ga kafa ga jama'a a zo a buga inna a'zamu mu'jizati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi girman mu'jizozin annabin mu muhammad sallallahu wa salamuhu alaihi huwa alqur'anul azim shine qur'ani mai girma ma'ana babbar mu'jizar sa ilimi li'anna kullu nabiyyin takunu mu'jizatuhu munasibatan li hali qawmihi don duk wani annabi da aka turo daga annabawan da suka gabata mu'ujizarsa ayarsa alamarsa aidi da ike nunawa zai kasance ya dace da matsayin al'ummarsa zamanin annabi zamani ne na ilimi don haka aka ba shi ilimin da ba a shi har yanzu akwai abubuwa da dama annabi ya ba da labarinsu ƙur'ani ya ba da labarinsu abubuwan yanzu sai dai kawai ka karanta ka gama ka ce wallahu alam wasu malamai sun ce kaza wasu sun ce kaza amma dai duka gaba daya karshen inda za a tsaya Allahu alam walidhalika lamma kana sihir lokacin da sihiri ya kasance fashiyan ya watsu fi qaumi fir'auna ja'a Musa alaihi salatu wassalamu bil afa zamanin sihiri ne ake tsoro sihiri ake kallo shi yasa annabi Musa aka ba shi mu'jiza sanda ala surati ma yasna as-sahara suran yadda masu tsafi kaje yanzu nan mutum ga ya cika gidansa da macizai da igiyoyi su zo wannan zai lashi baki lashi baki ya koma wancan zai lashi baki lashi baki koma mai tsafi dinga ma dariya na cewa ya zo gaishe ka ne ya zo barka da zuwa kada ka tsorata babu komai shi kina annabi musa sai ka bashi sanda da za ta haɗe duk wani tsafi ha talqafat talaqqafat ma sana'u tabi tallallon kome gaba ɗayan abun da suka yi fahataru suka rute wanfaja'u suka firgite wa alimu annama ja'a bihi musa alaihi salatu wassalam huwa alhaq suka fahimci lallai abun da musa ya zo da shi shine kadai gaskiya وليس من السحر با سحر بني با كما قال تعالى فألقي السحرة ساجدين ما سحر هكا سكفادي suna masu sujada kalu amanna bi rabbil alamin mun gaskata mahalicin talukai rabbi musa wa harun wa lam yaqa zalika li ghairi musa alaihi salatu wassalam wannan bai auku ba ga wanda ba musa ba musa ne wannan ya same shi ولما كان الزمن الذي Isa فيه عيسى عليه الصلاة والسلام زمن عند عيسى عليه الصلاة والسلام كرايوات كذا قد فشى فيه الطب ما بنغنا سكا واسوا زمنه gwaninta warkar da ciwuka ja almasih isa ibn maryam alaihi salatu wassalam bima hayyar latifa adabi mu isa sai da yazo da abun da ya firgita likitoci ya razana su min ihya il idan mutum ya mutu sai ido shi ko annabi mu annabi Isa sai shafa yace kun bai iznillahi mataccen nan sai miƙe ce ga kaza ga kaza ga kaza likitoci kowa ya kama bakin sa kowa sai yi imani wa ibra'il akma da warkar da wanda aka haife shi makaho wanda likitocin duniya haka haifi da ba ido sai ido shi ko annabi Isa sai ya shafa yace ka warke da izinin Allah ido sai ya bude Wan abrasa haka kuturta min ad-da'i al-udhal al-qadi daga mugayen ciwuka dai masu muni masu wahalan magani wa khalaqa min at-tin ka hay'ati tayyib haka ya mulmula halitta kamar tsuntsu bi idhnillah fatashat uqul atibba hankalin likitoci ya rude ha to gama mai rai yayi wa az'anu suka sallama wa annabi isa lam yazid fi zamanihi illa masu taurin kai kawai gaba ɗaya masu ilimin zamani annabi isa sun gaskata annabi isa illa kangararrun fantsararrun suka ce ba ma magana ba bari su kashe shi anna min indillahi azza wa jalla wa lamma kanat lokacin da larabawa sun kasance arbabul fasaha ma'abota fusaha ne ma'abota magana ne wa fursanul kalam bana zance ne wal khitaba da ba. larabe ne zai zo ya ce maka mu zo mu yi muhawara in ka ka da ni ga kaza in na ka da kai kai maka ban kaza sau nawa mutane za su zo su ce ya rasulullahi mun zo muqabala mun musulunta amma muna son a fafafa mun zo da mawaki mun zo da mai hudba mai waka ya ke yi fasaha ya yi fasaha ya yi bi kabilarsa ya yi bi kabilarsa mai hudba ya tashi yi magana ya yi magana annabi ya juya cikin sabon da ina wani wani lokaci ma mace za a ɗaga in yi baiti da ku baiti biyu gaba ɗaya ya rusa maganganun wayancan in yi ɗako yi mukaddima guda ɗaya daga fara shimfiɗa gaba ɗaya sai ya rushe wayancan da a waye gari da kansa ce kai mutumin nan ɗan baiwa ne wallahi mawaƙinsa ya fi namu wallahi mai hudu ba su ya fi namu ga faɗin gaskiya kuma a wurinsu saboda kanan sai su sallama su miƙa wuya balle a dawo alƙur'an ja'ala Allah subhanahu mu'jizatan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanya wa'izan annabinmu ya maza hiya alquran karim shine qur'ani mai girma alladhi la ya'tihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzil min hakimin hamid مراحل التحدي بالقرآن matsayoyi yin da aka dinga ƙalubalantar da alkur'ani an bi mataki ba a tunkule ne ba hawan hawa ne hawa na farko kad galata mushriku quraishi anfusahum mushrikan quraishi sun kuskurantar da kawuna su bid'a'ihim yayin da suka yi da'awan annal qur'ana laysa min indillah suka ce littafin nan na qur'ani ba daga Allah yake ba Muhammadu ya kirkira shi aka ce khalas fatahaddahum tabaraka wa ta'ala Allah ya kalubalance su bi an ya'tu bi mislihi to tunda yake kirkira shi kuma masu fasaha ne gashi nan alifun da lamun da mimun ku zo da irin qur'ani wa akhbara annahum la yastati'una zalika yace kuma ba za su iya ba ko ba su iya ba wa hadha tahaddi shamilun lahu wannan kalubalantar ya tattaro larabawa wa ligairihim har wanda ike jin zai iya magana duk duniya kalubale mutum ya zo da irin qur'ani har aljanu he da kado da su a haɗu da aljanu a zo da kamar ƙur'ani min man za ana hadar zam ga wanda suke ɗaukan wannan ɗaukan anna min insin na mutum da aujin ne ila kiyame sa har zuwa ta da alkiyama ba su iya ba fa qala ta'ala kull in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira ka fada musu inda mutum da aljanu za su tattaru a kan su zo da kwatankwacin wannan alkur'ani Allah la ya so na binikli ba su iya kawo kwatankwacinsa wane mutum walau kana ba'aduhum li zin zahira ko da fashi na taimakon sashi doktocin duniya professors din duniya na aljanu da na mutane wa'inda suka karanta sirrin harafa su su taro su kirkira littafi ne kama da alkurani ba za su iya ba kuma inna allaha ta'ala ta haddahu da aka kasa zuwa da qur'ani a dunkule sai kalubalance su bil itiyani bi aqalli min zalika sai ma aka rage su zo da koda kadan fatalaba minhum al itiyanu bi ashri suwar aka ce su zo da sura goma kacal tunda qur'ani sura ɗari da goma sha hudu to su su zo da goma kawai Misila. wane mutum muftarayatin in kana muftara in dai a akai su kinkiro su goma kawai kama yas'umu bi qawli am yaqulu naftara ko suna gaya maka ne ya rasu lallahi kirkiro shi kai kul fatu bi asri suwari ku zo da surori goma mitlihi kwatankwacin samu muftarayatin kirkirarru wada'u man safatu ku gayyato duk wanda za ku iya gayyatowa ku sanar da duk jami'o'in duniyan nan na mutane da na aljanu a taro doktocin duniyan nan kaf da professors din duniya da 'yan baiwan magana na duniya duka min dunin layi in kuntum sadiqin in gaskiya kuke kuna ga kirkiro shi a kai, wane mutum ai kashe karewa suka yi cewa wannan ba maganar ɗan adam bane ba ثم حداهم بأقل min zalika. sannan aka dawo aka sassauta aka ƙalubalance su da abin da bai kai daga wannan ba fatalaba minhumul itiyana bi sura wahida sura da tak faqat in kana hadha alquran muftara kama yas'umun in dai qur'ani nan shirya shi akai kamar yadda suke dauka بقوله أم يقولون افتراه فاتوا بسورة كنا واحدة مثله كذا سورة أقتم كتنفا ودعوا من استطعتم إتما سورة كويجية من دون الله إن كنتم صادقين ka duba ainihin bakar ismail rahimahullahu ya kawo maganar wani likita a cikin fikin ruwazi ce sai da ya zauna shekara biyu yana binciken kalma ɗaya da aka ce na kanin mahiji fa qul huwa azan ya nemo kalma mai kama da azan ya ajiye a wurin ta ba da abin da ake nema bai sa kwa shekara sa biyu ya bincika ya gaje ba wai tsura ba kalma ɗaya ka zo da irin kalma ta alkur'ani a sa ta a wurin ta yi daidai ɗerere ta ba da abin da ake nema a cikin abin ɗin ba samu ba shekara sa biyu ina nan cikin fikin luwazi wa karara subhanahu tahaddi subhanahu ya sake maimaita kalubalanta man kana fi raibin wanda yake shakkun qur'ani min hadha alquran bil ityan bi sura wahida yazo da sura daya wa akkada adaba istita'atihim ya tabbatar musu da ba za su iya ba ala zalika bi qawli wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna kokantan abinda muka saukarwa da bawan mu annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi fatu bi suratin min mithlihi ku zo da sura kwatan sa wada'u ku kirawo abokan tarayyan ku gumakan ku mutanen ku da aljannan ku min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu in dai ba su yi ba wa lan taf'alu ba za ku aikata ba fattakun nara ku kiyayi wuta ku nemi garkuwa daga azabar Allah allati waqudu hannasu wanda makamacin mutan nan mutane ne wal hijara da duwatsu wa idda lil kafirin an tattale ta ga kafirai magana na karshe aujihul ijazi fil qur'an fiskokin gagaran qur'ani qur'ani ya gagara ta fiskoki daban-daban illa ga kaɗan daga cikin guda hudu a matsayin irin iliminmu arjuhil ijazi fil qur'an fiskokin da qur'ani ya gagara a samar da irinsa min aujuhil ijazi fil qur'ani awwalan annahu mu'ajjizun min jihati lamsihi wa nazamihi fa huwa fi ghayati al-fasaha wal balagha mimma a al-arab an ya'tu bi mithlihi fa kaifa biman hum dunahum min ba babi ho annahu mu'ajizun min ji jihati lafzi ya gagara kwaikwayo ta wajen lafadansa yadda masu karatun balaga za su gane wannan mu wani lokaci mu kusan abin da muke gani amon amon sa ne yake burge amma lafuzan yadda aka zaɓi lafuzan ka samu masu insha'i ga yadda ake zaɓen kalmomi ba a zaɓen kalma mai ƙara ba a zaɓen mai sako-sako wannan magana wacce magana ce wajen ina za a wacce hata wa'inda kalmomi ne ita kamata a yi amfani da su haka za ka samu masu balaga musamman wajen rubutu risaloli ka ga yadda ake zaɓen za a yi magana da shugaban kafa za a yi magana da minista za a yi magana da ubane za a yi magana da attajiri a'a mai addini ne za a yi magana da shi wane ne za a yi magana da shi akan wasiƙa ɗaya wanda ya san wasiƙan sai ya samu wuni guda yana duba da rubuta wasiƙa to an je ta wajen lafazin ƙur'ani ya gagara kwaikwaya ya gagara misali lafuzan kawai ga waɗanda suka karanta sirrin lafuzan wa nuzumihi da kuma yadda aka tsara shi wa huwa fi al fasaha qur'ani na cikin kololowan fasaha da balaga da bayan imma a ma abun da ya gagari larabawa gaba daya an ya atu bi mithlihi su zo da sa fa kaifa bi man hum duna larab yaya wanda ba larabawa ba wanda ba su sana'a magana ya gagare su wanda ba balarabe ba sai ido wanda ka duba ba saboda raina wanda ba balarabe suke ce masa ajam su ne kadai arab masu bayani amma sauran ajam kunkune suke a gane wai ba magana suke amma su yanzu da za ka zama ce maka suna ki da za ka same shi da suna ɗari a kira shi kaza a kira shi kaza a kira shi kaza har ka rasa me suke faɗi to amma ƙurani ya gagare su yaya wanda ba balarabe ba an ido na biyu annahu mu'ajjizu min jihati ma tazammana min ahkamin wata shari'ati tatabiquha yuhaqqiqu sa'adata fi da'i wannan bayani ba sai gagara alqur'ani ya gagara gagara ne wajen koikoya ta jihar abin da ya tattaro shi min ahkami na abin da shafi hukunce hukunce idan ana maganar shari'a sai ka ga kai ka dama gaba ɗaya shari'a yake magana in an goma yaki sai ga kamar littafi ne gaba ɗaya a kan shi ne aka gina nda in aka koma ainihin magana siyasa sai ga a ah, to ai ga hannun da za a biya zauna lafiya in aka koma magana zaman jama'a sai ka tara in aka koma tarbiyya in aka koma kama duk inda ka juya fuska ne qur'ani zai baka sama da yadda kake tunani ku duba irin wasu tarfuɗin da ake kawowa ƙur'ani ne ke magana a cikin teku wani je ya gama kakule kakulen sa ce ya aka gano teku akwai mai ruwan daɗi da ruwan wane ne suna tafiya ba sa shiga juna saboda kana ya rubuta rahoto ya kawo jama'a sa haka ta aikin banza wannan tuntune Muhammadu ba ta labarin wannan yake kai muhammadu wanda yake a sahara yaushe je rafi yaushe ni shekara kaza ina cikin ruwa ina kallon abin da ke gudana ruwa aka ce doje littafin sa ka gani ga aya na cikin sautar rahman ne ko marajal baharain ya ta ke ya eh? ya ce kai wallahi ba muhammadu ne da wannan maganan ba ubangijin muhammadu ne ya faɗi wannan magana da nan yake lalle qur'ani gaskiya ne a ƙarshe ya zo ya musulunta ala haddi ma ba san gaskiyar maganan ba saboda galiba ne junin ka bin wannan rubuce rubuce ka tara wani lokaci ba haka bane ba in ma ya musulunta wannan bai sa don ya gano haka mu za mu musulunta mu kan mun yi imani haka ike can da qur'ani ya faɗi don wani ya zo ya binciko, ya ce ba haka ne waje karya kake tun da Allah ya faɗi haka yake eh saboda za ka dinga samun irin wa'innan maganganu wajen masu bincike qur'ani ya tattaro ta shari'a dokoki wanda ba ta ɗabi ta aiwatar da so ya haƙiƙo sa'ada ta fitare ne yau ka duba ko da fa irin wannan shari'a da ake cewa ga ta kai kafin wannan shari'a da ake magana ba da gaske ne ba ma ba an yi kaza ka ga irin yadda masu laifi suke raguwa a duk jihar da aka ce maka an zartar da shari'a muna da hikayoyi illa ba mu damu da riƙon su ba a ce maka ta ce ofis sun kawo rahoton kaza cewar yau da ana samun laifuka a wata ɗaya guda kaza amma ran da aka sai an gabatar da shari'a a lokaci kaza laifuka sun ragu ɗari bisa kaza ta inda ba wanda aka zafarwa da hukunci ana magana suna ce wannan na ga wanda izo ke ba labari lokacin da aka ce rana kaza ga wata kaza za a aiwatar da shari'ar musulunci a ga birni kaza birnin tun daga birnin har shigo cikin garin kaduna yana cewa yana neman inda zai sai abinci babu karuwai suka suka ce to yanzu dai za a kashe muku wanda mutum ya yi kokari ya tafi je aure kowace ta lalubo inda kakanta yake ta lalubo gidansu ba a cewa kowa komai ba cewar in an kama mai zina ka duba daga kafin a kama mai zina sai dai mutum ne fito yake ya yi zina amma in ba a yake ya yi zina ba amma ka duba kwarjinin shari'a albarkan shari'a ta kisa a nemi mai laifi a rasa don a kama ɓarawo a kashe a rasa masa taya a kona a yi masa wane ne bai hana wurin kona shin ga an ɗauki mota amma da za a tsinke wa mutum ɗaya hannu a ya masa shi a wuyan wantuna ya gama mata agogonsa sai kanin yi ɓarawo a anguwan an rasa a yi sa a kwaɗan manya ne ta inda za a san cewa shari'a ba ta tsaga wani mahaluki kafa ka wa annabi abin da yake yace wallahi al'azim in fatima ce yar manzon Allah ta sata wallahi sai na yanke hannunta da wani yanki giwaje na ce masa ya rasulullahi eh, a yi haƙuri a duba fa yar wajen suwa na ce fata wannan sata a duba yake kai kana neman alfarma a haddi daga cikin haddojin Allah to wallahi al'azim in fatima ce yar waje na ta yi fata wallahi sai na yanke mata hannu ya ka gani tun aka daina dauke dauke irin wannan fata ta rashin kuɗa da sauransu shari'a ce ke da kwarjinin shari'a ce ke da albarkan Allah mai mutanen shi kan sa a ji tsoron dokarsa sama da yadda dokar da za ku sa. Saboda haka nan kuma a jarraba a gani ga kafashin da aka jarraba koi a sani mu duk da cewar an lalace an zama abin da aka zama kana zuwa saudiya za ka ga sai ka je ka da banki ba bindiga a wurin ba tanka yanzu ku duk inda aka jama ka je ana ihu ana hannu kudi aka ɗauko kana tare a kwashi a hakan a shiga cikin kasuwa da rana a kwashi miliyan kaza mutane na kallo barayin na ko sama ko kasa su bata ba gan su ba ba shi mai tsotsai in ka shigo gari a ta tuhumtar ka a fafko da kai daga mota kuɗi aka ɗiba a jiya an yi ku ba kai ne ba kana wannan ibani ne ba ni ba ba ko ne da garin shi hmm, ai bakin nan da masu ne yushi akai abin a tsakiyar kasuwa fihi ma fihi don haka shari'a musulunci kadai ita ce za ta samo mutane daga wannan abun nan qur'ani ne kadai kwarjininsa ba zartarwa ake ba kafin a zartar da za a dade. za ka ji kowa imani ya zo masa kowa jin kai ya zo masa kowa ƙaunin jin to ai an riga an yi adalci an yi adalci na uku daga inda ta inda qur'ani ya gagara annal qur'an al karima mu'ajjizun بما تضمنه من أخبار عن الأمور الغيبية ماضية ومستقبلة. راني يا ya gagari kwaikwayo. bima tadammanahu min akabari saboda abin da ya tattaro shi na labarai malaman bincike suna cewa an bi duk wani labari da ƙur'ani ya bayar wanda ya wuce an je an tattashi daidai da daidai yake ku duba makiyan musulunci na duniya masu so a ga kuskure a duniya ƙur'ani ya ba da kisa sama da ɗari sun bi kisan sun je sun bi diddigi an yi bincike na kwakwa sai dai a dace in dai labarin kasa kaza ne haka yake in dai labarin wane kaza ne gaskiya ne in dai labarin gari kaza ne haka yake yanzu sai dai a dawo a kure musulunci ta wata hanya in dai ta labari ne to bayan za a kure musulunci an bi dukkan wani labari da ne na alkur'ani ba bi irin na imani ba bi na marasa imani masu son a ce musulunci ya yi kuskure sun bin sun kashe kuɗi a kan haka sun bi diddigin sun tarar da abin da duk ƙura'ani ya faɗi haka ike mi'a fil mi'a min akhbari anil umuril gaibiyya wanda suka gabata wa mustaqbila da abin da zai zo haka ya ba da labari za a yi kaza ga abun nan aukuwa yake an kowa yake irin mutane kaza za su bayyana iri kaza za su bayyana za a yi gwamnatoci masu kama da kaza za a yi mata fi tsararru masu kama da kaza za a yi sai ga abun yana aukuwa wahid tilwal akhar dan haka nan qur'ani ne kadai yake da irin wannan magana na hudu na ƙarshe ainihin daga cikin wa abunda aka faɗi minti hati mashtamala alaihi ta ɓangaren da ƙur'ani ya tattara kansa min lafti nazril insan ilal alkauni wa ma fi subhanallah na janyo hankalin ɗan adam zuwa ga halitta ka duba inda in ka ɗauko ayin inna sai khalqa samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari in ka ɗauko wannan yadda ƙur'ani ke ɗauka lalle halitta sama halitta ƙasa tun kafin ka gana gama duba sama kafin ka gama kallon kasan an dawo da kai cikin abin da ke gudanawa na sabawan dare da rana kafin ka gama tunanin dare da rana kwatsam an cilla ka an mayar da kai yadda ruwa ke sauka kafin ka gama tunanin ruwa an dawo da kai tsire-tsire kafin ka gama tunanin tsire-tsire halittun da suke zirga-zirga kwatsam an cilla ka an mayar da kai rafi an cilla ka an mayar da kaza kai ga baki da zance ina idan la ayatul liqamin yuqinuna to haka nazar shine kawai halitta tushen a maka halittan dan adam halittan sama halittan ruwa halittan duhu halittan yanayi halittan zaman lafiya halittan rikici halittan halittan wa ma fihi wa al insani zuwa ga dan adam khassa wa fi anfusikum ayatun afala tubsirun wa takwinihi da yadda aka kasantar da halittarsa tun daga mani zuwa yadda zama ku zama dai ku duba dai da mala'ikun ta aka yi magana jiya yadda ba mai gasa ya kawo shi tun ina mani mala'ika ya mayar da shi kaza ya mayar da shi kaza ya mayar da shi kaza ya mayar da shi kaza ya zo duniya ya gama zirga sa na duniya ya yi ban kwana da shi a cika ce fayil dinsa a tattara a ajiye wancan ma haka dukkan mu nan kowa na da rahoton shi wanda za su zo haka wanda suka wuce haka takwini mimma ya dullu dalala sariha abunda ke nuni ne nuni karara ala annahum min ladun hakimin khabir qur'ani nan ya zo daga wajen mai hikima gwani masanin asararu la takfa alaihi khafiya wata mai koyewa ba ta iya koyewa Allah Ta baraka wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai bi yadihi alkhair wa huwa alkhallaqul alim shine mahalaci masal ina ga dole haka za a hakura ko kuma ga da na so ba sai inda na auno da gaba ne رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين